Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a masu saurare. Muna tare da Maulana Shak Ahmad Imam wanda zai gabatar da wannan karatu raddi zuwa ga eh, Idrisiya ko kuma a ce Dr. Idris, shi Idris Abdulaziz dai. Eh, domin <clears throat> yanzu ba za a ce masa dan izala ba shi wani in ka ce masa dan izala yana maka Allah ya isa to baya son izala kungiyan kansa da ya bude kungiyansa eh, ne Idrisiya alhamdulillah to eh, raddi zuwa ga shi Dr. Idris Abdulaziz da kuma yan Idrisiya gaba daya wanda Sheikh zai ci gaba da wannan karatunsa in Allah ya yarda ko da ke mun dan yi latti sosai DT mun samu wani technical problem ne amma alhamdulillah an solve wannan duk problem din shi yasa jama'a ku bari mu ci gaba da inda shai ya tsaya shi dokta ya yi magana akan bid'a da ya yi magana wanda shek yake ganin cewa a dole ya kamata a yi masa raddi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana shek to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu a sarki zaki sannu mai iwar haka kuma barkanmu dukkan waɗanda muke tare da su a wannan lokaci ina jaddada wannan sallama zuwa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu insha Allah yau ma kamar yadda muka saba gabatar da karatu kowane lahadi yau insha Allah muna tattare da raddi wa shi malam Idris akan abun da ya shafi wannan batun bid'a da ya tattauna hmm. yana da kyau kullum kamar yadda nake faɗa idan mutum zai yi magana akan abu to ya yi shi bisa ilimi yadda malamai suka warware matsalar ita ce mafitar mu baki ɗaya. Idan ya zama na zaka ɗauki wani ɓangare ka yi magana a kai ka ajiye wani ɓangare to zai zama kamar ɓoye ilimi ne. To alal akalli idan akwai matsala da aka yi saɓani akan ta faɗi saɓanin duka in ya so sai ka bar mutane su yi hukunci. Amma karkata zuwa ga zallan abun da kai kake tafiya a kai to wannan zai zama ba a yi adalci wa ilimi ba. zan ɗauki wani ɓangare daga cikin zancen da Ibn taimiya ya sake inda yake cewa wal kalamu fin nasi yajibu an yakuna bi ilmin wa adalin la bi jahlin wa zulmin hmm. a inda yake cewa ita magana a cikin mutane ya wajaba ya kasance da ilimi da adalci ba da jahilci da zalunci ba ma'ana dai idan aka lura wannan batu na Ibn taimiya magana ce wacce take muhimmiya kwarai da gaske idan za ka yi magana ka yi magana ta ilimi sannan kuma ka yi magana da adalci sannan kar ka yi magana ta jahilci sannan kar ka yi zalunci a cikin maganarka a bisa waɗannan zantuka da malam idris ya sake a kan bidi'a ko da ke kafin mu zo kan batun bidi'a sarki zaki akwai wanda za ka saka mun in yi batu a kai amma dai kafin ka saka ɗin lalle ina wato fiskantar da wannan zance na ba zuwa ga musamman shi malam idris a lokacin da zai tauna kan wata mas'ala to da Allah yana da kyau ya rika magana ta ilimi akan wannan mas'ala din ya dauko zantukan da malamai suka faɗa a kowane bangare alal akalli sai ya bar mutane su yi hukunci akai amma ba wai ya karkata akan wani ra'ayi na bangare ɗaya kawai shine zai sake a cikin al'umma ba lokacin da ya zama almajiranka waɗanda suka yadda da kai a wannan lokaci ta yi gobe ya zama sun kauce ba sa tare da kai sakamakon karatun da suka je suka ƙara a inda suka gano cewa baka warware mas'alar a yadda take ba baka ba da amana ta ilimi akan wannan mas'ala ba saboda duk lokacin da za ka yi batu akan bidiya ka ɗauki ɓangare ɗaya ka yi magana a kai ka bar sauran ɓangarori to a sannu a hankali almajiranka suna karatu za su zo gabar da za su gane fa ba zallan abun da ka gaya musu nan yake rubuce a cikin littattafai ba abubuwa suna nan da yawa rubuce a cikin littattafai ka ɗauki zallan ra'ayinka kawai ka ayyana musu ka bar abun da kai baka kai saboda haka wannan ita ce amma sarki zaki farko ina so ka fara wato samun kasir na farko ko clips na farko saboda in yi batu a kai insha Allah kafin mu zo kan batu na bid'a din to masha Allah insha Allah za mu dauki mataki za mu dauki mataki na copyright yanzu zuwa gaba insha Allah ba wani dan iska ko fasikin da zai sake daukan yanki karatu na da wato na je sa a shafin sa bai isa ba Allah za mu kai shi kotu muna da right da muna da shi ba suna neman kuɗi ba su zage ni kuma a don a jawo don samu followers ba an yi kusan insha Allah da ƙara wannan akwai right ba ka saka dauki karatu na ka sa ba da izini na ba wala za mu kai ka kotu kuma za ka gaya musu za mu yi claiming in damage millions of naira gobe ka ƙara akwai copyright muna bi duka insha Allah ba daɗewa ba su wannan sharri su je su yanki inda ya ga dama a karatu na har su sa hoto na sun yi kusa su bari za ku gani kuma lauyoyinmu suna aiki za ku gani a to ai sharri ne ka je ka yanko yadda muka a karatun mutum ka zo ka saka kana neman kuɗi da shi kuma ba da izininsa ba a dokokin duniya ina ka yadda da wannan ko youtube ba su yadda da wannan ba ko da su yadda da wannan ba ne kai ka fassara magana mutum ba zuwa wani yare da yaddansa copyright ne copyright ne da yaddansa kai ka canja wata kalma ma a maganarsa sai da abin yaddansa ba da yaddansa ba ta amma ina eh, na'am sarki wallahi tallahi babu wani ɗan iska babu wani ɗan iska shayi wallahi a cikin idrisiya ka kabgada gaba ɗaya wallahi da isa da ya isa ya maka ni kotu kan na yi shayi abin da sa mm. kaga yana ba mamaki dakta ɗan kusa da shi ba su gaya mai gaskiya ba su ba shi mm. ina gani kaga matsalan ga duka ba shayi kaga hmm. malam Musa asali sunna iPhone shi hmm. kawai hmm. malam Musa ya haife shi akan social media shi babu yasa kowa shi da kan doctor da kanshi ya san wallahi mu muka rene shi kan social media amma shi bai kai lokacin yayi ba shi yayi kansa to da ya yayi kansa in ba kama da ya san wannan abu duka kaga public kaga da ya da mu muka yayi shi da hmm. wannan da sukancin ga wallahi da bai da bai fito zo yayi ba saboda kaga public public figure eh sunan hmm. nan social media hmm. social media har in ka zo ka yi magana ko ka ajiye abu kai ba naka ne yanzu ya zama public asset ba naka da ya kamata almajirin su gaya mai haka ba ka da website ba ka da website BBC ma da suke da website da su hmm. ana kana gina ana ɗauko maganar su ana sa ana saka wasu shafuffuka daban-daban. Hmm, saboda sun fito sun faɗa a duniya. Very good. Kai yanzu kai kawo ka hmm. magana kan social eh, kan social media kan post sai kana ba wani wata kawo baka wani code. Wato da ya ya yi hakuri mun yaye shi da wanda duka da bai fito zai faɗi. Kuma sai yi wanda ke da abin yi yake da abin faɗa ko kuma zai yi wani abu. Wallahi staff din shi ya zo ya yi magana hmm. abin da za ka yi kai doctor wallahi ji ce ka yi abin da za ka yi kai ba ka zo ka wasu tam hmm. kana maganganu kana zagin mutane kana zagin hmm. mutane ba ta ki kai kaza abin da zai yi nan wallahi muna roƙon shi saboda Allah saboda annabi ya yi muna kira Wato, eh, hakan, wato, eh, assalamu alaikum, wato, sarki zaki, ka san Wato waɗannan zantuka ne da shi Malam Idris ya sake su ya manta a baya ya faɗi wani abu makamancin haka ko wasu sun faɗi wani abu makamancin haka a kansa. Inda suka ce za su ɗauki mataki lokacin da suka gayyace shi mu wato ina nufin mukabala yaki halarta sai suka ce to idan bai daina taɓa su ba to za su ɗauki mataki a kansa. Sai yake cewa to shi a ah, lallai bugu ya kai bugu. Eh, ok yanzu eh, eh. mataki ne za su ɗauka a kai a ah, to kenan babu hujja babu dalilai kenan to ai ba haka ba sai yace to me yasa su din suke taba bangaren wa'yansu malamai da yawa in akwai daukan mataki to ai da su wane da su wane da su wane da sun kuma sun dauki mataki a kansu to eh. kaga ashe kenan nan zai zama tuka da warwara kenan a lokacin da yake nuna wannan daukan matakin bata dace ba kenan bugu ya kai bugu shi ma kenan shi yasa yake cewa zai dauki mataki a kai ni shawarin da nake bawa malam Idris abin da ya kamata fa ya amsa kawai muƙabala dan a tattauna matsalolin da aka ce ya tattauna nan ba haka suke ba idan ya amsa wannan muƙabala shi kenan ya hutar wa kansa kuma lokacin da aka zo tattaunawa ai a wajen ne za a gane an kwatin masa zantuka ko ba a kwatin ba an faɗi cikakken maganarsa ko ba a faɗi cikakken maganarsa ba to kaga a nan ne duniya ma za ta shaida amma kaga to ana gayyatan ka muƙabala kana noƙewa ana gayyatan ka muƙabala kana gudu to mun rasa yana magana da gaske to ka gani yawwa wannan ita ce gaskiya ne sarki zaki sannan abun da nake so da Allah malam Idris dai shawari ma nake turawa zuwa gare shi ah. wato in na fahimta akwai wasu abubuwan da shi ake iya masa baya jin daɗin su amma kuma shi akwai abubuwa da yake wa mutane da yawa wato eh. ko da abu bayi da kyau su su ji daɗi kenan to in na fahimce shi shi akan kansa ne kawai yake kokari ya kare amma baya kare waninsa to a'a a zama adalci ayi adalci akan al'amura din wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa kar ke ya da wayansu mutane ta sanya ku kasa musu adalci ku yi adalci ita tafi kusa da tsoron Allah saboda haka hatta akan ka ma kai wa kanka adalci idan ka ce za ka ɗauki mataki a kan wani to kai akwai abun da ka yi ya kamata a ɗauki mataki a kanka amma aka yi haƙuri ba a ɗauka ba so ya mm. kamata sai ka fara tuna kanka tukuna ka yi hisabi wa kanka kai yaya kake akwai waɗanda suka ce za su ɗauki mataki a kanka ko babu me ka musu yasa suka ce za su ɗauki mataki a kanka sannan kuma da aka zo kake cewa ana kwatin ɗin karatuttukanka iyaka kwatin ai ba cewa kai ana zaginka ana cin mutuncinka ba So oh. kuma alhamdulillah kai a bisa abubuwan da ma kake sakewa din ai akwai na cin mutuncin mutane akwai na zage-zage da yawa wanda in akwai waɗanda suka fi cancanta su ɗauki mataki hala sai a ce su ne amma hmm. haka kuma suka yi hakuri suka barka ka ci gaba da cin mutuncin su da zage-zage don na tabbata babu wani bangare da za su ba wani bangare guda ɗaya wanda idan suka ce za su ɗauki mataki akan malam Idris ba za su ɗauka ba babu bangare guda ɗaya idan ka uh-huh. koma ɓangaren izalar Kaduna akwai matakin da da za su iya ɗauka a kansa amma suka yi haƙuri a bangaren izalan jos akwai matakin da da za su iya ɗauka a kansa amma suka yi haƙuri a bangaren ɗariƙa akwai matakin da da za su iya ɗauka a kai amma suka yi haƙuri a bangaren shi'a akwai matakin da da ya kamata su ɗauka amma suka yi haƙuri a bangaren kai ƴan ba ruwanmu ma akwai matakin da da za su iya ɗauka amma kuma suka yi haƙuri ma'ana dai kowane ɓangare babu inda abubuwan da baka yi su ba wanda da za a iya ɗaukan mataki a kai kuma aka yi haƙuri saboda matsala ce wanda ta shafi addini da ake so a tattauna ta bisa ilimi ai idan kawai ka dogara da cewa kana da hujja ko ana kwatin din zantukakka to ai idan aka zo muƙabala kaga ba wanda ya isa ya kwatin maka zantuka don haka ka amsa muƙabala kawai shine zaman lafiya idan ka amsa muƙabala ka huta kaga idan aka zo wajen muƙabalan nan ba wani da yake da hurumin kuma ya yanke maganarka, in ma kana tuhumar cewa an yanke magana ya kuma kuma bude mini hankali tun da zai maka ni kotu ni ya kamata maka shi kotu saboda eh. karya ya ce hmm. wai ina neman kuɗi da social media shi na rasa da ya duba ni ni na yi kama da mai neman kuɗi a social media <laughs> duba ni ni nayi kama da mai a social media kaga ni <laughs> to hmm. ya kawo hmm. abin da ni ina neman social media Mm, eh gaskiya mm, mm. lalura ne yau ya ce bai wa'azin shi ne kamar wato ka sarki zaki babban fa abun da ya dami malam Idris ba bari in gaya maka wa'annan zantuka da yake sake su mu zo mu warware su wallahi shine babban abin da yake damunsa wannan ita ce babban abin da yake damunsa kuma yaki a haɗu a yi muƙabala da shi saboda ya san ba zai sha ba idan an haɗu da shi din ba zai iya kare kansa ba to kaga yana tsaka mai wuya kenan maganganun mutane ne fa maganganun wasu da bubba yake yi fa hatta eh. hatta kan hutuba kan ba. eh kwarai a sosai ma kowa ya sani eh kwarai ku ji abin da prof ya faɗa zai ayyana sunan mutum kar duk ba su dauki mataki a kansa ba ai eh, shi yasa nake gaya maka wai ba idan ma zai dauki matakin wai matakin mutum nawa zai dauka mutum nawa zai dauki mataki a kansu za a iya kirga mutane da zai ɗauki mataki a kansu A'a eh. shi ne dai ya kamata ya ɗauki mataki akan kansa ya daina waɗannan abubuwa da yake yi. Domin eh. abin da ya kamata kenan ya ɗauki mataki akan kansa saboda waɗannan abubuwa da yake yi ɗin ba su dace ba ai kamar yadda ka faɗa a huɗuba zai iya zuwa ya yi a akan mutum personal ɗin sama musamman ya yi ta'ayini ya ayyana sunan mutum da komai ya yi huɗuba akan mutum kuma dukkan waɗanda ya yi huɗuba akan su nan babu wanda ya taɓa ɗaukan mataki a kansa tare da cewa ma in akwai hanyar ɗaukan mataki wannan ita tafi don in akwai abin da ya illa abin da ya fi bada wa mutum zafi shine mutum ya zo ya yi huɗuba musamman a kanka kuma ya faɗi sunanka ya ambace ka kuma ya yi haɗa a duniya to hmm. in akwai ɗaukan mataki waɗannan su suka fi cancanta su ɗauki mataki a kansa so saboda haka ni fa shawarin da nake shi kawai sarki zaki wannan maganganu da ya faɗe su ba su da madafa babu wani hujja kawai ya fito a yi mukabala da shi waɗannan zantuka da yake cewa ana yanka su ana sakawa waɗanda ba complete ba ya fito a tattauna da shi a yi mukabala da shi domin abunda da nake gaya masa waɗannan zantuka da yake warware su ba a daidai yake warware su ba tun daga kan matsalolin da duk yake tattauna su ba a daidai yake tattauna su ba yakan ɓoye wani ɓangare ya bayyana wani ɓangare dukkan wata matsala da ya zaba tun daga kan ishin Falasɗin ɗin da ya tattauna da wannan ɓangare da ya tattauna akan waɗanda aka sake musu bam a Kaduna da wannan ɓangare da ya tattauna akan bidi'a dukkan wani abun da ya zaɓa kawai ya fito a yi maganar saboda ai wasu zantuka ne yake sakewa wanda ba haka suke ba ba haka suke ba saboda haka mun san cewa waɗannan zantuka ba haka suke ba sai mu yi shiru akai a me hukuncin wanda ya shiru akan abin da ya sani kuma bai bayyana shi ga al'umma ba kuma ya sani za a masa linzami da wuta rana gobe kiyama so saboda haka shi yasa muke fitowa kuma dalilin da yasa ma kake gani muke kwatin mu saka din saboda mutane su tabbatar da ya faɗa kar wani ko a almajiransa ko waɗanda suke ganin cewa abin da yake faɗan haka ne su yi tsammanin cewa bai faɗa ba ko su koma su kore waɗannan zantuka iya maganar kenan babu wani abu bayan wannan shi kuma fa A'a musamman shi fa haɗa mutane yake a masallacinsa ya mm. ɗauko sunan wannan ya yi magana a kansa ya ɗauko sunan wannan ya yi magana a kansa kuma wai wannan ɗin da sunan ba ne. So saboda haka duka waɗannan ba su ce komai ba. To kai kuma wai zaka ce wani abu saboda ana kwatin ɗin maganar ka kawai ba fa cewa kai ana cin mutuncinka ana aibata ka ana zagin ka ana waye ba. -mm. cewa kake ana kwatin ɗin maganganun ka kawai to inda gaske ne ka yadda a haɗu da kai a yi da kai a tattauna da kai a waɗannan abubuwan shi kenan in kai haka ka gama eh, wannan eh, ita ce mu je eh, eh sarki zaki na'am akwai abubuwa da yawa a gare mu eh na'am kuke nuna yana warware kansa a'a ba warware kansa yake ba yazo mukabalan kawai a nuna ya nuna wa mutane shikenan eh in yayi haka eh wannan idan yayi haka shikenan mm. kuma eh to mu in dai da zai zo ni wallahi wallahi na sa masa miliyan biyu to alhamdulillah to alhamdulillah sarki zaki in yayi wa zan bashi miliyan biyu to alhamdulillah sarki zaki Allah ya saka da alkhairi to yanzu sai su isar masa ga sarki zaki ya Ba lalle nan ba ko ina ne ya yadda yazo to alhamdulillah na bashi miliyan biyu to Allah ya saka sarki to jama'a duniya ku shaida sarki zaki ya sake naira miliyan biyu idan ya yadda mu yi wannan mukabala shi kenan za a bashi wannan miliyan biyu din. Eh, eh. To kuma kun ji kuma kun ji daɗin sarki zaki Allah ya saka maka da alheri kuma sai ka ce a ko ina ma a ko ina in ya yadda. Ya zauna da kai na rasu da girman Allah da annabi wallahi tallahi zan ba da miliyan biyu yana neman ƙari zan ƙara. wallahi to, to, to, alhamdulillah to saboda haka malam Idris ya kamata ka amsa wannan zaman ya kamata ka amsa wannan zaman eh kar ka kalli watakila wani bangare guda ka tuna cewa koda wanda ba musulmi ba zaka iya tattaunawa da shi watakila don ka fitar da shi daga batan da yake kai ina san watakila zaka ce akwai wannan saboda kar ka fara wayansu tawili ka san sarki zaki idan yana so ya guje wa mukabala haka yake yi sai ya koma yana kawo wayansu uzuri wanda ba uzuri ba to saboda haka kar ka sa wani uzuri kar ka kawo wani uzuri ka yadda kawai ayi wannan muƙabalar kamar yadda sarki zaki ya ce ya yadda a ko'ina a ko'ina ka zaɓa da kanka a ko'ina to saboda haka alhamdulillah wannan kuma ita ce asalin mukabala eh saboda haka kawai ka amsa akan batun Palestine akan batun bid'a da kai magana akai so saboda haka waɗannan abubuwa na ayyana su tun a yanzu ka ji da kyau matsalar da ka tattauna akan Bidiya da matsalar da ka tattauna akan Falastin, da wannan matsala na waɗannan bayan Allah da aka sauke musu bom waɗannan abubuwa guda uku dukkaninsu su ka warware wannan matsalar a yanda ba haka take ba ka warware wannan matsalar a yanda ba haka take ba akwai ilmuka da ka ɓoye ba ka fito da su ba ko kuma dai ba ka sani ba dole za a samu ɗaya daga ciki saboda haka wannan ita ce alhamdulillahi wannan miliyan biyu ɗin da aka saka dan Allah ya kamata ka amsa kuma duniya tana ji sarki zaki har ya sa rantsuwa kuma na sani al'umma a public ne ya faɗa duniya tana ji kuma duniya ne ta shaida ko da mutum uku suka yi shaida wannan shaida ta tabbata so sarki zaki mu je na gaba akwai wata magana muhimmiya da nake so mu tafi eh a clips na gaba din nan yanzu wani dan bid'a a Kano wanda jahilci ya ci shi wai dan majalisar dokoki wai ya kai karan baffa hotoro wai majalisar dokoki na kano wai ta kai shi hisba a tara masa malamai a kira wajen a kai shi wajen shugaban kungiyar eh, malamai a tara masa malamai to ai yayi kyau billahi allazi la ilaha aka kira babu hoto da zai je shi in duk yan kan Kano aka tara su akan wannan matsalan zai je shi kai a karo na Ghana a karo na Kamaru a karo na Senegal wallahi babu hoto da zai je shi in hisba ta kira shi kai inda in yasu zai taso daga kabari ya zuwa mutum da zai tunkare shi ana ce ma na abirka gabanin su je bane bane na bauchi ana ce ko in yasi ana baka ga babban gayya ga rasul amri din ga rasul amri to nan shayi shi ba zagin shayi ibrahim yayi ba yawwa sarki zaki ai idan ka ajiye ma waɗannan kaga yanzu shi yana tura turawa hotoro cewa shi jarumi ne in an kira shi wajen zaman nan fa shi zai je to hmm. amma shi kaga an gayyace shi zama kwanan nan ki zuwa ko ba haka bane ah, yawa ya dinga kawo uzuri uzurin da ba za a iya ɗauka ba amma ya ce hotoro ko ina kenan zai iya zuwa shi hotoro da kowa ma zai yi so amma shi fa ba zai iya yi da kowa ba to ala ayi halin abun da nake faɗa masa albishir da nake masa hotoro ba zai duk duniya in ta haɗu ba za ta iya kare maganan da hotoro ya faɗe ta ba duk duniya ba za su iya kare zantukan da hotoro ya faɗa ba Abun da ya sa waɗannan zantuka da ya faɗe su ba magana ce ta ilimi ya faɗa ba ba magana ce wacce take da asali a cikin addinin musulunci ba magana ce da ya faɗe ta da kansa ya ƙirƙiro ta ko shi da hotoron da ire-irensa suka haɗu duk duniya ba za su iya kare wannan magana ba saboda magana ce wacce shi hotoro ya fitar da magana ta bakinsa ya faɗa daga aljihunsa ya fito da ita wannan magana ba ta da tushe ba ta da asali yana ƙoƙari ya nuna kuma yanzu yana so ya juya domin yana, yana so ya juya abin da yake faɗa yana so ya ce wai yanzu wai saboda ya ce maulidi bid'a ake so a zauna da shi wai saboda ya ce maulidi bid'a da Allah ka ji yadda yake so ya karkatar da wannan magana to abin da nake faɗa ya ji da kyau ba haka ya faɗa ba abin ya faɗa ya ce luwaɗi haka ya faɗa ya ce gwanda luwaɗi akan maulidi ya fifita luwaɗi da zina akan maulidi wannan shine abun da ka faɗa karka wani canza magana saboda haka ina kokari in ji yana kokari ya juya maganar ya karkatar da maganar ya nuna wa gwamnati ga fa abun da yake so a zauna akai. akan ya ce maulidi bid'a to ba abun da ka faɗa ba kenan mm. duniya ta ji abun da ka faɗa ka fifita luwaɗi akan maulidi saboda haka ai a yanzu wayo suke so su yi akan wannan mas'alar bayan kuma ta fita a duniya kowa yana jin abin da suka faɗa to saboda haka yawwa kwarai da gaske to saboda haka wannan ita ce maudu'in saboda haka ko zai zauna ko za ka haɗu da shi ku zauna abin da za ku kare mana kenan ina ne a rubuce inda Allah ya ce gwandal waɗi akan maulidi ina ne a rubuce inda manzon Allah ya ce gwandal waɗi akan maulidi idan kuka gaza kawo aya ko alkur'ani wanda na san ko za ku haɗu duk duniya ba za ku iya kawo wannan ayar ba ba za ku iya kawo wannan hadisi ba sa'annan kuma a duk duniya ba za ku kawo wani malami daga cikin malamai magabata tun daga kan sahabbai zuwa tabi'ai zuwa tabi'u tabi'ina zuwa salafu salihin baki ɗayansu babu wanda ya taɓa faɗan irin wannan magana ma da ka faɗe ta don haka ta ina ne ma za a kare maganan nan wannan maganan ba za ta karu ba misali mutum ya ɗauko ya ce wai ai ga abunda? da ibnu taymiya ya faɗa wato akwai wani shubuha da nake so da Allah in dan warware kafin mu je gaba akan wannan batutuwa din watan akwai maganganu da suke so su kawo wanda maganganun malaman da suke so su yi kwatin su kafa hujja da su din ma ba su ma fahimci zantukan malaman ba domin malam Idris da kansa da yake kokarin ya nuna wai ai bid'a ko ma'asiya gwanda ma'asiya akan bid'a to ai ita kanta bid'a din ma'asiya ce sannan kuma idan da zaka ɗauki zantukar da Malam Idris ya kafa hujja da su na so da mu kan wannan maudu'in kafin in warware wannan nukta amma dai kawai batu da nake so in sauka da shi akan wannan mas'ala din da yake kokarin ya ce wai a hotoro in an gayyace shi zai iya tafiya ko da Afirka ne ma za su gayyace shi baki ɗaya zai iya zuwa wato yana so ya tabbatar da jaruntan hotoro amma shi bai yi irin wannan jaruntan ba lokacin da ɓangare ɗaya suka gayyace shi bangare ɗaya su ne bangaren Jos bangaren Jos fa kawai suka gayyace ka kaki zuwa ka gagara zuwa ka gudu wa wannan zuwa din amma gashi mm. kana cewa wani daban ma zai iya zuwa ko da Afirka ne za ta haɗu a kansa za ta je to kai da bangare ɗaya ma ba a mm. Najeriya ma wani bangare guda ɗaya ta gayyace ka ka kasa zuwa so saboda haka ni maganan da nake faɗa da Allah in za a yi batun nan fa a yi batu na ilimi kawai waɗannan surutayya din duk ba wai su ne da ya zama abunda da zai amfanar da al'umma ba kuma ka ji cewa idan za ka yi magana in ka faɗi ilimi al'umma da yawa za su ƙaru amma idan ka kawo surutai kawai to wannan fa ba abu ne wanda za a yi ibada da shi ba domin ba surutayya ake ibada da shi ba surutayya wani abu ne wanda kowa ya iya eh hmm. abin da shafi surutayya kowa zai fito ya yi surutu saboda surutu bai da wata ƙa'ida kawai faɗa ake ta yi ba tare da tantancewa ba so saboda haka ni maganan da zan faɗa akan wannan ina so ka isar wa hotoro in ma za ka taimaki hotoro ba ma shi kaɗai ba ka haɗa da ɓangaren duk wanda suka yarda da wannan batu ɗin duk duniya ka ku haɗu wallahi ba za ku iya kare wannan magana ba abin da yasa na sa rantsuwa a ciki saboda na san ba inda Allah ya faɗi haka na san ba inda manzon Allah ya faɗi haka sai dai ku dawo kame kame kuma hmm. ka saba dama idan aka kafa hujja da al-Imam Malik ka ce ba a aiko maka Maliku ba in an yi batu akan kaza ka ce ba a aiko wane ba to kuma gashi ba Allah ne ya faɗa ba ba manzon Allah ya faɗa ba kaga dukkan wani wanda zaka kawo cewa shi ya faɗi wannan maganar to idan aka juya aka ce za a kama ka da irin maganar ka sai a ce to wannan din ai annabi ba wato ba a aiko shi ba annabi ne aka aiko dole maganar annabi zaka kawo ko na Allah so kuma idan har zaka nemi irin wannan magana a zantukan Allah ba zaka samu haka a maganar annabi ba zaka samu ba so saboda haka na faɗa kuma na kalumbaci na'am da kai wanda waka ce ya ce ba imamu malik kai? yau da safe na tashi daga wani ya turo min da bidiyon sa wani bidiyon sa ya ce a ah, yau kuma akan ibnu taymiya aka dira kuma kaga eh. ya kamata tunda dai ibu da timi kowa suka ibu da timi kamar babansa ne ya eh. gaskiya kamata mu kwato babansa hakkinsa gaskiya eh haka ne haka ne eh to ai wato wato ka mm, san abun eh haka ne eh. to ai kan cewa wannan tuka dai bar na nemo saka maka kankaji maganan da ya ibnu to babu ya ce kuma kan babansa kuma ya dira kamar kan da dai cewa ba bai yana cewa ba imam malik mm. aka turo mana ba da mm. to ina gani eh. wani kamar kai kai video ka saka Shak Ahmad Bamba ya yi magana akan Maulidi eh haka ne eh she Shak eh, Ahmad Bamba ke cewa ai ga magana da Ibn Taymiyyah ma ya faɗi she mm. shi ya yanke baki ina gani da zai maka raddi shi kuma yadda ya kan babansa ne kan ibn mhm. eh. ba yaro ya dan bai dace eh, eh to a mm. dan bari saka maka inda dai ka bani dama kamin ka ci gaba eh ba damuwa eh ba damuwa eh kaji kaji maganar da yake gaya wa ibnu taymiya To ba damuwa. Na san ko kai shayi baka taba gaya wa ibnu taymiya irin wannan zance. Eh kwar babu babu babu. Wallahi bai da aya bai da hadisi bai da magabaci akan ta. Kawai ra'ayinsa ce. Kuma wallahi ba mai yarda da wannan ra'ayin ba ma. Allah ba mai da shi ba na tintina masa watsi da shi to da yake ma ta yi sheke ba da lada ibnu taymiya sheke ba da lada an aiko shi ne who is who was he an aiko shi ne ibnu taymiya yana ba da lada ba ra'ayinsa bane to mun yar masa shi ba eh kana jira cewa ibnu taymiya shi wane eh, haka ne to da farko dai eh wato abinda na <laughs> eh, eh, ka san sarki zaki wato wato ibnu taymiya yayi wata adalci akan abin da ya shafi batun maulidi da yake kyama akan maulidi da yake ki akan maulidi da yake gaba da shi wato ibnu taymiya yayi adalci kwarai da gaske to shi yasa kaga yake kokarin ya faɗi waɗannan zartuka akan ibnu taymiya har yake faɗan haka to da farko ina mamaki me dalilin da ya yasa Ibn taymiya sai inda ya nuna girman annabi to a wajen kuma za a ce yayi kuskure a inda ya nuna darajan annabi a nan ne kuma ake kore daidai ɗinsa hmm. sai a inda kuma watakila ta yi kuskuren ne kuma a nan ne ake tabbatar da cewa daidai ne Ibn taymiya abin da yake faɗa yake cewa fa ta'zimul maulidi wa ittikhazuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibnu taymiya yace girmama maulidin annabi da rikonsa a matsayin biki shashin mutane suna yin wannan kamar an tambayi ibnu taymiya me yasa kace za a basu ladama eh me yasa ka faɗa yace li husni qasdihi saboda kyakkyawan manufa wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. saboda kuma girmamawansa ga annabi sallallahu alaihi wa wa sallam hmm. to kaga ibnu taymiya yace فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم lada mai girma yana iya kasance masa li husni qasdi kaga ba wato sarki zaki ibnu taymiya cewa fa lada kuma mai girma ba fa yace wai kawai lada ba yi shiru a'a lada mai girma mm. sai yace li husni qasdihi saboda kyakkyawan manufa wa ta'zimihi li rasulullahi kuma saboda girmamawa ga annabi to yan uwa wannan irin adalcin da ibnu taymiya yayi akan wannan mas'alar maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abun da yake bata wa malam idris rai wannan shine sa ma yake faɗan waɗannan zantuka a ah, to inda za ka duba kuma kai da kake jin shi Eh to anan to to anan idan aka juya maganar a kansa in dai har Ibn Taymiya za a ce wane ne shi to shi da yace Ibn Taymiya waye shi to shi din waye shi misali oh. ya kamata mutane su fahimci waɗannan zantuka ne sannan kuma abun tambayar anan ita ce Ibn Taymiya fa Eh. dole ne ka ce wawa dole ka ce malami ne kuma dole ka jingina masa ilimi saboda duniya ta yadda malami ne kuma yana da ilimi duniya ta yadda da haka to kaga a nan idan an zo ta bangaren ka to meye comment din da malamai suka yi a kanka wanne comment aka yi a kanka so saboda haka batu da nake so in kara a nan yan uwa da Allah mu fahimta watan watan waɗannan zantuka da Malam Idris yake ƙoƙari ya kauce saboda ka san waɗannan bayan Allah da aka sauke musu bom a Kaduna saboda ai maulidi suke yi a wajen. To yana ƙoƙari ya ture wannan maulidin ma gaba ɗaya don ya tabbatar da cewa mutane ne da aka kashe su ko aka sauke musu bom akan saɓo kenan. Wato yana da kyau duna idan aka tabbatar da irin wannan magana ta Ibn Taymiyyah ka gani cewa gashi Ibn Taymiyyah ma yana yabon maulidi to ka ga fa za a koma a riga ganin cewa to waɗannan bayin Allah ma kenan watakila ta yiwu to hanyar nan da suke bi hanya ce wacce take sananniya a addini shari'a ta san da wannan hanyar to saboda haka bari ya ma kore ibnu taymiyan gaba ɗaya mm. wannan ita ce gaskiyar magana to wannan ita ce kawai gaskiyar magana to a sarki zaki Wato abun kawai nake so a nan akwai dama akan wannan bidi'a tunda alhamdulillah akan wannan batun maulidin yadda yake kallon maulidin abun yayi muni. kuma ya yi ta sake wa'insu kalamai shi yasa ma na fi so mu tafi kan wannan clips ɗin gaban saboda mu yi cikakken yawa raddin mu cikakke zai fara daga wajen eh. abin da za mu tattauna yau doronsa shine ku saurare ni ku ji shin da bid'a da saɓon Allah na zahiri wanne fi tsanani a shari'a shine topic ɗinmu sabon Allah irin su luwaɗi su zina shan giya caca kisan kai ƙarya cin riba da wannan da ka yi bid'a wanne ne ya fi tsanani a shari'a kuma shaidan iblis alaihi la'ainullah wanne ya fi so saboda mugu ne shin bid'a ya fi so ko ko sabon Allah duk za ku ji kuma su imamu malik imamu ahmad imamu shafi'i dawo baya su ibn taymiya su muhammad bin abdul wahhab dawo baya bin bas usaimin fauzan luhaidan nasiruddin albani da duk malaman saudiya da rayayyu da matattu me suka faɗa me suka faɗa to kafin in karanto muku maganganunsu wallahi a wurin imamu malik bidi'a ta fi sabon allah tsanani bidi'a ta fi sabon allah tsanani haka yake wajen imamu ahmad haka wajen shafi'i duk ma kai ijma'i ne ma ijma'i ne ibn taymiya ma ya ce ijma'i ne akan haka ibn taymiya Muhammad abu ya ce shi ma haka ne bid'a ta fi saban Allah tsanani kuma na ku ji dalilinsu malaman saudiya gaba ɗaya suka ce bid'a ta fi saban Allah na zahiri irsu da sauransu ka in tsanani to amma sai dai kashi Allah ya haɗa mu da mugayen malamai a ƙasar nan mugaye maciya aman sun ƙi su faɗa gaskiya wa mutane Allah sun ƙi su faɗa gaskiya shine babban sharri ya kamata idan wani malami ya zo yi magana ta ilimi mai yiwa bai samu lokacin da zai buɗe ta ba to akai a matsayinka na malami da fa'inta me ya kamata ka yi ka faɗaɗa ta ka buɗe data a fahimce ta amma ina sai su yi amfani da wannan rashin buɗaɗawan da faɗaɗawan sai su tsuntuma jahilai sai jahilai su ta tashar su yi ta zagi kuma wallahi layi malamai sun san cewa abin nan da aka faɗa ba a samu aka faɗa cewa wallahi shine gaskiya in malamai sun san kaga an ci amanan awam an ci amanan gari gama gari wanda ba ku da karatu an kai ku an baro sai sa duk magana don faɗa ta ilimi wallahi kaga ta tada kura sai dai in na dawo baya tukunna na yi ta bayani na yi ta bayani na yi ta bayani ta kuma lokacin sai a shika amma farkon faɗanta sai ta tada ƙura Allah ya kani to to eh, to uh, sarki zaki abinda zan faɗa akan waɗannan zantuka da malam Idris ya sake a game da abin da ya shafi batun bid'a cewa bidi'a ta fi tsanani a kan sabo sai ya yi lissafi har su ma luwaɗi da shauransu wanda insha Allah za a zo kan waɗannan insha Allah don kar mutum watakila bai ji wannan kalmar a yanzu ba ya ce to ai ba bai faɗe ta ba za mu zo kan wannan to da farko dai alhamdulillah yadda malam Idris yake kokari ya ce mas'ala ce da ya warware bisa ilimi to abinda nake so in tabbatar wa duniya wannan batu da ya warware shi babu ilimi a cikinsa. wato mas'ala ce wacce babu adalci a cikinsa sannan mas'ala ce wanda ya cakuɗa wayannan zantuka da ibnu taymiya ya faɗe su ma bai fahimce su ba maganar da sheikh Salihu usaimin ya faɗa bai fahimce su ba maganar da fauzan fauzan ya faɗa bai fahimce ta ba maganar da bin bas ya faɗa bai fahimce ta ba na'am doctor ya karanta kawai na ma bai fahimce su ba. Eh gaskiya ya karanta bai fahimta ba. Hatta maganar da yake cewa ibnu taymiya ma ya faɗa bai fahimci maganganun ibnu taymiya ba. idan da ya fahimci maganganun ibnu taymiyan bai kamata ya faɗi haka ba ko da ke ya riga ya ce ibnu taymiyan ma ya faɗi abin da zai faɗa akan abin da ya shafi batun maulidi da ya faɗa ismin da kamar ya bar masa wannan magana to ta yi halanan din ma ya bar masa to amma babban matsalar ita ce tunda ya kafa hujja da ibnu taymiyan da farko dai bari in faɗa masa yana da kyau mutane su fahimci wannan mas'ala domin su kansu waɗanda suka tattauna wannan mas'alar kamar irin su Sheikh al uthaymeen da Ibn Taymiyyah da ire iren su. wallahi sun yi batu na ilimi akan mas'alar ba kamar yadda shi ya sake maganar ba abunda suka faɗa daban abunda yake faɗa daban kuma idan ya yadda a yi muƙabala ya karɓi wannan miliyan biyu ɗin to bismillah amma ni abunda nake faɗa wannan mas'alar ba haka mm. take ba ina so in tabbatar wa duniya yadda ya karance ta ba haka take ba sannan na biyu wallahi akan abun da ya shafi batun bid'a bai ɗauki bangare ɗaya daga cikin bai ɗauki kashi ɗaya a kashi goma da malamai suka tattauna akan mas'alar bid'a ba ma'ana ko kashi ɗaya bai ɗauka ba kashi tara ma bai bayyana shi wa al'umma ba saboda haka mm. kashi ɗaya ne kacal kuma yake so wai al'umma su fahimci ya tauna mas'alar da ɗai bai tauna mas'alar ba ni ba ni ganin ma wani ya faɗi ko abu guda akan abin da shafi wannan mas'alar a bisa fiskar da ya fiskanto da ita wannan mas'ala din saboda haka abu ne kawai da ya faɗi ra'ayinsa ya faɗi abin da yake so ya faɗa kuma ya koma ya jingina wa ibnu taymiya ya jingina wa usaimin ya jingina wa fawzan ya jingina wa dukkanin su amma kwata kwata ba a bayanin da suka yi bari in masa bayani kuma duniya ta saurare ni da kyau ga abin da shehul islam ibnu taymiya yake faɗa a cikin al-istiqama yake cewa wa jinsul bida'i wa in kana sharran yake cewa jinsin bid'a ko da kuwa shine mafi sharri yake cewa lakinnal fujura sharrun min wajhin akhar sai dai fajirci shi zai fi sharri a wata fiska wa ammal mubtadi sai yake cewa amma dan bid'a fala budda an tastabila bid'atuhu ala haqqin wa batilin amma kaga dan bid'a babu makawa bid'arsa zai iya garwayuwa da gaskiya da ƙarya wato hmm. cikin wannan bid'a din sai a samu gaskiya kuma sai a samu ƙarya ga misalin da nake so in yi wa mutane akan wannan yanzu ka ɗauki kamar batun maulidin to kaga a cikin maulidin da ake yi ta yi maulidin shine bidi'a to amma son manzon Allah ai ba bidi'a bane to kaga ai son manzon Allah gaskiya ne girmama annabi gaskiya ne kambama annabi gaskiya ne ko wato azziruhu wa ruhu da irin waɗannan to kaga Ibn Taymiyyah kenan in zaka ɗauki zantukarsa a daidai nan abun da zaka faɗa sai ka ce to ibnu taymiya ya kalli lalle maulidi akwai abu mai kyau na gaskiya a ciki tare da cewa dai shi bid'a wato maulidin shi kansa bid'a ne to amma kuma son annabi gaskiya ne son annabi daidai ne sannan girmama annabi daidai ne dan Allah yana da kyau al'umma su fahimci sosai zantukan da irin su ibnu taymiya suke faɗa sosai yake cewa lakin ya ataqidu anna batilaha haqqun sai dai kawai yana itikadin wannan abun da bai da kyau din ko kasancewansa bidi'an amma kuma abu ne wanda yake gaskiya aidan to yace fa fihi min alhasani ma laysa min alfujur a cikin wannan bidi'an akwai abun da yake mai kyau ba fajirci ba hmm. ya saki zantukarsa muhallu shahid in an fahimci zantukar ibnu taymiya anan kaga ibnu taymiya a bangare guda maulidi bid'a ne amma kuma ya kunshi abubuwa waɗanda suke masu kyau kenan waɗannan abubuwa masu kyau ɗin shi yasa ma yace zai iya samun lada wanda yake mai girma a kai duk da cewa maulidin bid'a ne yanzu misali shi yasa karji ibnu taymiya yake cewa kadhalika ma yuhdithu ba'dun nas imma mubahatan lin nasara wa imma mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce wallahu qad yusibuhum ala hadhihi al mahabbati wal ijtihadi la ala al sai ce Allah zai ba su sakaya akan son annabin da kuma hmm. ijtihadin da suka yi sai ce ba a kan bidiyar ba in ji Ibnu Taymiyyah to kaga anan idan ka dauki bidi'a kenan tana tattare da mahasin tana tattare da bidduha tana tattare da kyawawan abubuwa kuma tana tattare da kishiyan haka ko akasin haka so kaga saboda haka Ibnu Taymiyyah akan haka ya gina maganarsa ba kamar hmm. yadda ah, wato shi malam Idris yake kokari ya jingina wa Ibnu. ya karanta da kawai bai fahimci maganan ba yawa bai fahimci maganganun ibnu taymiya ba gaskiya sannan haka batu ba za bi maka adalci shi bai kamata ya kafa hujja da ibnu taymiya so yanzu ne ya kare cewa shi wane ne yana rama eh, eh eh, eh kore da gaskiya ce yawa to bai mai da shi ma wani abu ba ko to shikenan a eh, eh. Ah, kore da gaske to saboda haka abinda nake so duniya su fahimta ah, idan muka ɗauki wato wata magana da da ibnul qayyim ya faɗa akan wannan magana ɗin duk da alhamdulillah kafin mu zo kan ma wannan maganar za mu ɗauki wannan magana da take cewa falaisat kullu bid'atin akbaru min kulli kabiratin ma'ana ba kowane bid'a ne ya fi wato sharri akan kowane kabira ba wato yin an fahimci maganar a nan. an tambayi a Sheikh Muhammad bin Salih al uthaymeen ai kaga ya kafa hujja da Uthaymeen din ma shi ma Uthaymeen din bai fahimci maganganunsa ba bai fahimci maganganun Uthaymeen ba domin an tambayi Sheikh Uthaymeen a ji tambayar da aka masa an tambaye shi dangane da bid'a da kabira an tambaye shi game da bid'a da sabo duk da ita ma kanta bid'an ai sabo ne amma kuma zamu zo mu yi batu wanda insha Allah zamu tabbatar wa mutane haka cewa ayyuhuma a azamu al-ma'asiya amil bid'a an tambayi Sheikh Usman wato ina nufin Usaimin ma'asiya ita tafi ko bid'a ga amsar da ya faɗa sai ya ce al bid'atu ma'asiyatun shi ma bid'a din ma'asiya ce mm. sai ce wahiya min haythu asriha wa kaunuha yake cewa taqadduman baina yaday Allah wa rasulihi yace idan aka kalli bid'a ta fiskar gabatan Allah da manzonsa ma'ana a yi wani abun da ba Allah ne ya ce a yi ba ba annabi ne ya ce a yi ba sai a gabaci Allah akan aikin kuma a gabaci manzan Allah akan wannan aikin sai ya ce shaddu. sai ya ce wannan kan shi ya fi tsanani hatta inna da ahlil ilimi. sai ya ce shashin wa'ansu ma'abota ilimi kaji abun da shi Usaimin yake faɗa yace shashin wa'ansu ma'abota ilimi qala innahu la taubata lil mubtadi yake cewa babu tuba ga wanda yake dan bidiya ma'ana ba wai yana nufin cewa ba za a karbi tubarsa ba ma'ana dai kafin ya janye ya daina bidi'arsa da wahalan gaske inda ya shaku da wannan bidi'a kafin ya bar wannan bidi'a saboda ai ya dauke shi a matsayin ibada a matsayin addini duk kuwa abin da mutum ya dauke shi a matsayin addini to kafin ya rabu da wannan tunda abu ne da ya shafi bangaren Allah da manzonsa to zai yi wahalan gaske a ce mutum ya rabu da haka sai yace li annal bid'ata tantashiru kaga bid'a yaduwa take wa radduha sa'bun mayar da ita ko ce mutane su barta ko su wato su rabu da ita abu ne mai wahalan gaske badan tishariha bayan yaduwanta da shakuwanta da mutane mutane sun shaku da ita kuma tuni dama an ce musu wannan aikin Allah ne ko kuma aikin annabi ne so saboda haka kaga kafin su bar wannan bid'ar to zai wahala to sai ce la siyama wa annal bid'ata ghaliban tuglabu bi amrin atifi wa antum ta'rifuna anna atifatal muslimina yace abu ne da wanda wato yake garwayuwa da zukatan musulmi bin nisbati lillahi ta bangaren abin da ya shafi Allah duk abun da aka ce wannan aikin Allah ne to kafin a ce mutane sun bar wannan abun da wahala wa rasulihi da manzansa yace to shadidatun jiddan a ce mutum ya rabu da wannan abu ne mai wahalan gaske sai yace fa takunul bid'atu akbaru to lallai bid'a yana iya yiwa tafi din tafi girma wa qad takunul ma'siyatu akbaru sai yace amma kuma sako yana iya yiwa kuma tafi girma sarki zaki an ji wannan maganar ko sai eh, doctor ne bai fahimta ba gaskiya ne yawa sai yace to akwai yiwan kuma a ce sako tafi girma yace hasbal hal gwargwadon yadda hali ta guda yake cewa lakin lauta sawata sai dai idan suka yi daidai wa daida shi girman bidi'an da girman sabon sai suka yi daidai wajen aunawa yace to fa bidi'ati bid'ati ashaddu zaben bidi'an shi yafi muni a lokacin wa adarru kuma shi yafi cutarwa alal muslimina ga musulmai to amma idan ba an auna suka yi daidai ba to wani lokaci bid'a tana iya fin saɓon, wani lokaci saɓon tana iya fin bid'a kaga wannan ita ce magana ta ilimi domin lokacin da malamai suka yi batu akan bid'a ai kaga akwai malamai da suka zo suka ce akwai bid'atun mukaffira akwai bid'a wacce za ta iya kafurta mutum akwai kuma bid'atun muharrama akwai wanda take ta haramun akwai kuma bid'atun makruha akwai wacce take wato makruha sannan kuma akwai makruha tanziha wannan fa bangaren waɗanda ma ba su yadda za a iya samun bidi'a mai kyau ba a fahimci wannan da kyau ko da su ɗin sun kasa bidi'ar zuwa ga wannan kaso wato batu akan abin da ya shafi bidi'a. wallahi malam Idris bai tauna kashi ɗaya a kashi goma ba kashi ɗaya bai tauna akan abin da ya shafi bidi'a. saboda haka ni bani ganin ma yayi wani batu akan bidi'a. Hmm. kuma idan aka duba malamai sun yi batu akan abin da ya shafi wannan bidi'a, kamar yadda sun ambaci kashe-kashenta mutane yadda suke kasa ta suna nan nau'i daban-daban hmm. akwai waɗanda suka kasa bidi'an nan zuwa kashi biyu bid'atun haƙiƙiya a lura da kyau wa bidi'atun idafiyya hmm. akwai wanda suka kasa bidi'an nan bid'atun adiyya wa bidi'atun ibadiyya wato bidi'a wato adiya ta al'ada da kuma hmm. bidi'a a ibada kenan a addini sannan akwai wanda suka raba bidi'a zuwa ga bid'atun fi'iliya wa bid'atun tarkiya akwai waɗanda suka raba bidi'a zuwa ga bid'atun i'tiqadiyya wa bid'atun amaliya wato bidi'a ta i'tiqadi da bidi'a ta aiki da yawa ma suna sa maulidi karkashin bid'atun amaliya ne yanzu misali da ka dauki hatta ibnu taymiya ya dauki wannan bid'a ta maulidi a babin bid'a ne amaliya ba bidi'a ce i'tiqadiyya ba Mm. Domin akwai misali da zan iya mana kamar misali mutum ya kawo wata bidi'a ta shirka wanda ya kulla a zuciyarsa kuma da ita yake ganin abun bauta ne wannan kaga itikadiya ce amma abun da mutum zai aikata a fili kawai misali ya aikata abun kuma bayi da wani itikadi mara kyau akan abun iya kawai yana kyautata wa aikin da yake a matsayin abu ne mai kyau wannan babu matsala wannan bid'a ce amaliya yanzu misali Kamar misali, ko da a ɓangaren munafinci ana buga misali da wannan. Yanzu mm. kaga akwai waɗansu hadisai idan ka ɗauko misali wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a idza haddatha kazaba idan mutum zai yi magana ya ce alamatul munafiki Salasu. Mm. alaman munafiki uku ne sai ce idza haddatha kazaba idan mutum zai yi magana sai ya yi ƙarya wa idza tumina khana in an bashi amana sai ya cinye ko mm. farko dai hadisi yana cewa idan mutum zai magana yayi ƙarya sannan wa idza wa'ada akhlafa idan mutum yayi alƙawari ya saba sannan wa idza atumina khana in an bashi amana ya cinye to wannan alamatul munafiki ne kenan waɗannan abubuwa alamomi ne na munafinci gashi dai cewa tabbas shi musulmi ne amma yana tattare da irin waɗannan abubuwa to kaga eh. wannan yawwa waɗannan ƙarerai da kuma saba alkawari da waye to waɗannan duka alamomi ne amma ko ba za a tabbatar masa da irin munafincin wanda shi yana bayyana musulunci a fili amma kuma rashin musulunci ne a zuciyarsa to kaga wannan kaga wannan itikadiyya ce wannan wato ina nufin mutum ya ji cewa watan ya yadda shi kafiri ne ba musulmi ne, amma kuma sai ya rika ayyana musulunci a bayan ƙasa to kaga wannan kaga itiqadiyya ce to ba za ka ce kamar kuma wanda iza haddasa ka wa iza wa iza wa khana ba ba za ka kamanta shi da wannan ba wannan sai dai a ce amali ne ya hmm. kamata mutane su fahimta to saboda haka ibnu taymiya akan haka ma ya bar maulidin manzon Allah a matsayin bid'atun ne amaliya don haka kaga shi bai dauke shi a itikadi balle ma ka masa hukunci da irin wancan kai hukuncin da kai kake tafiya a kashin kanka ba to saboda haka wannan ita ce sannan daga ciki akwai waɗanda suke cewa bid'atul wajiba wa bid'atul mustahabba wa bid'atul muharrama wa bid'atul makruha wa bid'atul mubaha daga hmm. ciki akwai waɗanda suke tafiya akan akwai bid'a ta wajibi akwai bid'a mustahabbi akwai bid'a muharrama akwai bid'a makruha akwai bid'a mubahi gwargwadon yadda ka'idodin shari'an nan suke sai suka auna wannan bid'an karkashin wannan To batun da nake so in faɗa a nan in an saurara za a ji na kawo kashi shida wajen fahimtar wannan bidiya Idan muka ƙara ma za mu ce akwai masu cewa bidiya ta kasu kashi biyu mazmuma wa mahmuda. Mazmuma wa mahmuda wanda za a zarga da wanda za a yaba. To lallai mutane yana da kyau su fahimci wannan magana da kyau. Idan ka ɗauki al'imamu shafi'i yana daga cikin wanda yake cewa albidiyatu bidiyata ne. ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا فهذا بدعة ضلالة وما أحدث لم يخالف شيئا من ذلك فهذا بدعة غير مذمومة yake cewa bidiya iri biyu ne akwai wanda za a yaba akwai wanda za a zarga so saboda haka ashe kenan shi yasa nake faɗa dukkan wa'annan malamai da ya kwatin yake kokari ya kafa hujja da su wallahi ba bai yi magana akan abun da suke magana akai ba ya juya ya kifa maganganunsu abinda suke faɗa daban abinda ya ɗora maganar sa a kai daban saboda haka ba ya karanta ne kawai she yayi ya fahimci akan shi larabcin shi yawa akan yawa larabcin kashin kansa in ba haka ba mas'alar da zai warware ta a bisa ilimi to da ya kamata sai ka ɗauko misali waɗannan da muka faɗa na karshe da suka ce bidi'a ta kasu kashi biyar misali cewa akwai wajiba akwai haramun to wannan haramun ɗin a lura da wacce take makuruhi, to malamai galibi abunda suke tafiya akan to waɗannan bidiyoyin ana aje su ana watsi da su to ko kuma in ka ɗauko wannan ɗin ma ba za ka ce ai to daidai ba misali za ka ce haramun da makuruhi ɗaya ne ba za ka ce haramun da makuruhi ɗaya ba to ko da waɗanda suka kasa bidi'an zuwa ga almukaffira da almuharrama su ma kaga a bisa darajoji ne ai suka kasa ta ba za ka ce bid'atul mukaffira daidai take da bid'atul muharrama da bid'atun muharrama da bid'atun makruha bid'atun makruha da bid'atun tanziha duka ɗaya ba idan ka ce ɗaya ne to daidai yake da ka ce bid'ar da ta shiga farilla da bid'ar da ta shiga mustahabbi duk ɗaya ne to kuma idan ka haka daidai yake da ka ce da wato da farilla da wato mustahabbi duk ɗaya ne wato sarki zaki misali zan kawo mana yanzu misali a raka'a nawa ne a raka'a hudu ne sai ka ƙara ɗaya ya zama shida wannan bidi'an da ka kawo bid'a ce muharrama bid'a ce muharrama saboda azahar raka'a hudu ne kuma an kayyade maka azahar raka'a hudu ne sai ka ƙara tare da kuma an kayyade maka kuma ƙarin nan a cikin farilla ka kawo to wannan bidi'a da kai ya bambanta da bidi'an da zaka ƙara akan tasbihi tasbihin da zaka yi bayan sallah zaka yi talatin da uku sai ka ƙara sai ya zama talatin da hudu to wannan ƙari da kai ba yana daga cikin ƙarin farilla ba ne ƙarin da kai a cikin sunna kai wannan ƙarin saboda haka wannan bidi'ar ba za ta yi ɗaya da wancan bidi'ar ba wannan mm. bidi'ar sai a ce makuruha, wancan bidi'a kuma a ce muharrama so mm. yana da kyau idan kuma ka ce duka bidiyo'in ɗaya ne to daidai da ka ce da farilla da sunna ɗaya ne yanzu muka fahimta wuce shi sa dokta bai bai hutuba cikin larabci saboda in yayi hutuba cikin zai yi fasara wato yawa to to yawa to wannan saboda haka wato su waɗanda suke cewa ko dai waɗanda suka dungula cewa bidiya ta kasu kashi biyar ko waɗanda suka raba ta kashi biyu su ce mahamuda wa au mazmuma ai akwai dalilai da suka kawo al-imamun nawawi kuma abin da ya ban mamaki ya kamata idan zaka warware mas'ala ka ɗauki ɓangaren malamai duka sai ka tauna sannan ka kawo dalilan kowaɗanne ga abin da suka dogara da shi to wannan shine ka taimaki al'umma idan baka yi haka ba to za a tuhume ka da ɓoye ilimi kuma ka bayyana wani ɓangaren ilimi ka faɗi naka ɓangaren kawai ka ajiye ɗaya ɓangaren menene hujjar waɗanda suka ce za a kasa bidi'a kashi biyar ko akwai mai kyau akwai mara kyau ko kuma ka dunkule ka ce me hujjar su akan za a raba ta zuwa ga mai kyau da mara kyau waɗannan hadisai ne <laughs> wato abun yana da yawa ne malam to amma dai muhallu shahid manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar annabi ya game zance a cikin wannan hadisi to amma idan ka dauki da gaske ne kuma maganar haka take kuma abinda annabi ya faɗa gaskiya ne amma me ake magana a kai wannan amun ne makhsusun ana magana akan dukkan wata bid'a ta bata shi ne abinda manzon Allah yake magana akai dukkan wata bid'a kaga wannan hadisin yana nan a yadda yake sai dai ya zama na kawai watakila kai ne baka fahimci hadisin ba in ba haka ba idan muka ɗauki maganar da al al'imamun nawawi wanda ya sharha wa tsayu muslim lokacin da yake cewa wannan amun maksusun wannan gamewa ne keɓantacce wani hadisi ya kawo sai ya ce manzo Allah ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana wanda ya farar da abu mai kyau yana da ladansa da ladan wanda ya koyi da shi har zuwa ranar gobe kiyama wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil kiyama. wanda ya farar da abu mara kyau yana da nauyin laifi da nauyin laifi wanda ya koyi da shi har zuwa ranar gobe kiyama so idan ka dauki wannan ka ga wannan togewar da wannan hadisin ne fa irin su al-Imam an-Nawawi irin su al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani suka kafa har suka toge wannan bid'an a gane wannan hadisin da ya ce kullu yana batu akan dukkan wata bid'a ta bata dukkan wata bid'a mara kyau shine abun da hadisin yake magana in ba haka ba idan ka koma kan wa'ensu hadisai manzala da ya ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu wannan sai ya ce wanda baya cikin sa sai ya fa huwa wannan kaga exception hadisin yana warewa yana togewa da kansa sai ya to fa huwa to sai ka ce to fa kaifa idza kana minhu to idan kuma yana daga cikin addinin fa shi ma fa huwa raddun ne a'a dole ka ce ba fa huwa raddun bane sannan yan uwa abin da nake so mu fahimta anan idan muka ɗauki waɗannan zantuka za mu ga cewa to ashe idan ka zo ka ce ai man sanna ba tana nufin ibtada ba tana nufin kaifafawa ne to sai a ce a ah, to ya kuma ya ce wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wanda ya farar da abu mummuna kenan akwai sunna mummuna kenan a lura da maganar kenan so saboda haka dole ka ce wanda ya farar da abu mummuna shi yasa kaga suka yi amfani da wannan kalmar da yake cewa awwalu man sanna al-qatl fil ardi qabila wanda ya fara sunnanta kisa a ban kasa kabila to ba za ka ce wanda ya kaifafa kisa ba dole ka ce wanda ya farar da kisa saboda akwai masu kokari su fassara wannan sannan ɗin da ma'anar kaifafawa to ka gaddara ma ka cewa wanda ya fassara ta da kaifafawa ka masa adalci ka ce to wannan fahimtarsa ce to amma dai akwai wanda sun fassara sanna da ibtada'a in akwai wanda sun fassara sanna da ibtada'a to me yasa ba za ka dauki togewan a cikin wannan ba idan ma baka ɗauki togewa a cikin wannan ba to ka koma cikin man ahadasa fi amrina hada da yace ma laysa minhu wanda baya cikinsa, sa to yace fa huwa raddu sannan idan ka ɗauki batutuwa irin maganar da su sayyiduna Umar suka faɗa akan mas'alar tarawih sayyiduna Umar yake cewa ni'matul bid'atu hazihi ma dalla da irin wannan bid'a inji sayyiduna Umar yanzu zaka koma ka tuhumi sayyiduna Umar sannan idan ka zo ka ce a'a bid'an nan kamar yadda wayansu suke faɗa akwai bid'a ta al'ada akwai kuma bid'a ta ibada idan ka kasa bid'an akan haka disan za a ce maka to ai ba annabi ne ya kasa ta zuwa ga bid'atun adiya wa bid'atun ibadiya ba Hmm. sannan ba annabi ne ya kasa ta zuwa ga bid'atun fi'iliya ko bid'atun tarkiya ba ba kuma annabi ne ya raba ta zuwa ga bid'atun i'tiqadiyya ko bid'atun Amaliya ba ba kuma annabi ne ya kasa ta zuwa ga bid'atun wajiba wa bid'atun mustahabba wa bid'atun muharrama wa bid'atun makruha wa bid'atun mubaha ba to sai mu waye gari ashe kenan kasawan ma kowane bangare sun kasa babu wani bangare da basu kasa ba kuma kason in an koma ana tuhumar juna sai a ce to wannan kason ai ba annabi ne irin wannan kaso ba so saboda haka to ina maganar kullu bid'atin idan ka ce misali akwai bid'a a al'ada akwai bid'a a ibada to kaga akwai bid'a to kuma hadisin ya ce kullu bid'atin to yanzu bid'a a al'ada bata shiga cikin kullu bid'atin ba wa ya toge wannan kuma ka ce annabi ne ya ce kullu bid'atin tunda annabi ne ya faɗa to dole kowa kawai ya yadda da wannan to haka ne kowa ya yadda amma mu abinda muke faɗa yadda annabi ya faɗa haka take maganar kullu bid'atul ma'ana dukkan wata bid'a ta bata haka annabi yake nufi gaskiya ne kuma hadisin to amma kai ne baka fahimci wannan hadisin ba abin da yasa aka ce maka kai ne baka fahimta ba saboda waɗannan zantuka da annabi ya ce man adasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun saboda faɗin annabi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun amruna kuma shari'a ta shiga ciki duk abin da addini wato yayi muwafaka da shari'a to ba za ka sanya shi daga cikin wannan bid'a wanda ake zargin ta ba ko saboda haka abinda kawai nake faɗa wa mutane da Allah su fahimta ko dai ka ce akwai bid'a a luga akwai bid'a a addini kana faɗan bid'a a luga bid'a a addini za a koma a tambaye ka ai annabi ba shi yace bid'a a addini bid'a a luga ba shi dai abinda annabi yace kawai kullu bid'atin dalala to hmm. tunda ya ce kullu bid'atin ya kai ka gano annabi baya nufin bid'a a luga ya ka gano haka a ah, to wannan fahimta ce a jikin yadda ka fahimci hadisin da irin dalilan da kai kake gani ka dogara da su kai istinbadin ka ko kuma kai ijtihadin ka so saboda haka wannan mas'ala ce in dai zaka tattauna shi bisa ilimi wallahi sarki zaki mm. gabobin nan sai ka kasa su guda goma cip cip kafin ka yi bayani akan bid'a ma mutane su fahimci me kake faɗa amma in dai zaka dauko kawai dan bangaren ra'ayinka ka rike a lokacin da naje yana tattauna mas'alar sarki mm. zaki a kashi goma na gaya maka wallahi kashi ɗaya ya ɗauka kashi ɗayan ma bai gama magana a kai ba to saboda haka wannan na'am eh to amma na'am ra'ayinsa ne eh a ra'ayinsa ne kawai ra'ayinsa ya ɗauko ya faɗa wa mutane kuma saboda wayanda suke gabansa ya riga ya rena musu wayo shi yasa ma yake musu irin waɗannan abubuwa amma inda zai yadda a zauna ɗin a tattauna da shi to kaga da nan ne wato watakila duniya za ta iya fahimtar abun da muka faɗa shi ne gaskiya ko abun da ya faɗa shi ne gaskiya amma rashin yaddansa to shi ne matsala din amma in dai har zai yadda sarki zaki Allah ya saka maka tunda har ka sa naira miliyan biyu a kai insha Allah. Eh. Eh, bismillah mu je na gaban. Wato kenan aka cire shirka to ka je wurin Allah da kowane zunubi ya yi maka da ka je wurin Allah da bid'a bid'a bala'i bid'a musiba ke yasa manzo Allah ya ce wa sharrul umuri satuha." mafi sharrin al'amura bid'a ita ne kuma da alaiki ta gargadi iyakum iyakum wa satin umur sai ce kai fa inna kulla satin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fiye na. Allah ce dukkan wata bid'a bata ce kowace bata kuma komanta wuta wannan bai ishi mutum ba wannan bai ishi mutum ba shin mai zina mai manzo Allah ya faɗa a kansa ne ai kun karanta arba'un hadisi hadisi na abu zalli gifari ba ku tuna hadisi mana arba'un hadis wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka qala na'am wa in zana wa in saraka qala na'am wa in ragima anf abi zarr gifari manzala ce zai shiga aljanna zai shiga aljanna zai shiga aljanna sai abu zarr gifari ce kowa ya zina ya sata manzala ce ee. Eh. manzala ce zai shiga aljanna ya ce ya rasulallah kowa ya zina kowa ya sata ya ce ee. Eh. hasha uku ya ce kai ko hancin abu zarri ya turbuɗe da ƙasa wai bi mana ko yana so ko ba so dai shiga aljanna da ala wannan bai ishe ku ba ta amma yanzu muggan malamai sun baki sun yi shiru sun yi shiru su har ma suna taimaka ma jahilan sai suna faɗan girman sabon amma ba sa faɗan girman ce giya maja giya maja Allah ka tsine ma maja me hana a fito a faɗi gaskiya akwai sakon da isa a ƙarshe mun je ƙarshe za ku ji za ku ji <laughs> to um, da farko ɗan idrisiya gaba ɗaya eh Eh, a to ai ba za su iya cewa komai ba ai. Hmm. Ai ba za su iya cewa komai ba ai. Ba za su iya cewa komai ba. So dama maganar da nake so da Allah duniya ta fahimta a game da waɗannan zartuka da ya rike akan cewa mutum ya je wa Allah da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da bid'a eh? akan mutum ya je wa Allah da bidiya wanda mutum ya je wa Allah da kowace irin sabo hmm. kaga anan ya kawo abin da ya shafi su luwatsi su zina da shauransu duka hmm. sanda ya lissafo su eh. wannan haifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan zantuka ne da ya faɗe su da ba zai iya kare su ba ba zai iya kare su ba da farko dai yana da kyau ma da hakuri ba abin da sai na ce yan idrisiya ba su faɗa wa wato ya ce wai koda da zina koda da sata shi su tambaye shi kan me me abu zan kifa yake tambayar manzo koda da zina shi dai ya ce musu koda da zina koda da sata to yanzu ko bai ku sani haka ake cewa koda da zinan koda da sata very good very good very good ya ce musu su yawa ya ce musu su yi zina ya fi bidi'a ne haka ya ce musu eh ko shi ba su tambaye shi malam a to ai ba za su tambaye shi ba ba za su tambaye shi ba sarki zaki kungiyar eh, akwai matsala. To hmm. saboda haka abin da nake so ya kamata da Malam Idris ya fara yin ta'arifin bidiya a ya yi ma a tukuna. Domin bidiyan nan idan muka koma zuwa ga ta'arifi hmm. za mu ga albidi'atu Malam ya kun ala ahadi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abunda bai zamanin manzon Allah ana ce masa bidiya. Hmm. duk da malamai sun yi ta'arifi iri daban-daban amma za ka ga ta'arifinsu yana kusa da juna yana kusa da juna idan muka ɗauki tarifin da wato a Sheikh izuddin bin Abdulsalam ko in ce bin ka yabi. yana cewa albid'atu ma wato ma ahadatha nasu fi dini min al lati la asasa abunda mutane suka kirkiro a cikin addini wanda bai da tushe Shaɗibi yana cewa albidiyatu hiya tariqatun muhtara'a fi dini yuqsadu biha al mubalagha fi ta'abbud al-Imam Shatibi yana cewa bid'a ita ce hanya da aka kirkira a cikin addini ana nufin ibada da ita ko kaiwa matuƙa cikin ibada kamar yadda yayi wannan ta'arifi a cikin al-I'tisam dinsa mujalladi na biyu shafi na 37 Ibn Hazmin yana faɗa al-bid'atu fi ad-din kullu ma lam ya'ti fil Qur'an wala an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bid'a dai duk abun da baya qurani baya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine bid'a al-Imam nawawi yana cewa al-bid'atu fi din malam yakun ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ko ka ce ihdasu malam yakun ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kirkiran abun da baya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to wannan shi ake ce masa bid'a malamai sun yi wannan ta'arifi to alhamdulillah malam Idris sai muka ga bayan manzon Allah kana hada mutane a cikin masallaci kai tafsiri a cikin watan Ramadana annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba to wannan kuma bid'a ne ta yanzu wannan aikin da kake eh wannan aikin da kake meye matsayinsa tunda bid'a ne sannan irin nau'in khutuban da kake wa al'umma bid'a ne domin annabi bai yi irin wannan khutuba ba to yanzu meye zaka gaya wa al'ummarka da suke tare da kai hmm. wato sarki zaki da farko yana da kyau mutane su fahimta a dangane da abin da ya shafi kasa bid'a zuwa ga mai kyau ko mara kyau dukkan waɗanda suka kasa wannan bidiya zuwa ga mai kyau ko mara kyau da dalilai suka kafa ba wai bisa son zuciyarsu bane kamar yadda kace ai annabi ne yace kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar to annabi ne kuma yace man sanna fil islam sunnatan hasana wallahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah annabi ne ya faɗi haka kamar yadda kuma haka ne annabi ne yace man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun annabi ne ya faɗi haka sannan idan kana so duniya su je su duba waɗannan littattafai za su ga cewa dukkan waɗannan malaman da zan kawo su sun kasa bidi'a zuwa ga mai kyau da mara kyau kuma bisa dalilai Mm. da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka dauki Fathul Bari wanda ya sharhan Sayyid Bukhari Ibn Hajar al-Asqalani wanda ya sharhan Sayyid Bukhari a mujalladi na goma zaka ga yadda ya kasa bidiya zuwa ga mai kyau da mara kyau dauki al-Imam nawawi a cikin sharhu Sayyid Muslim a mujalladi na sha shafi ɗari biyu ga inda shi ma ya kasa bidiya zuwa ga mai kyau da mara kyau bisa dalili kuma da hadisin annabi ya kafa hujja wajen kasawan dauki tahzibul asma'i wal lughat dinsa ita ma ta al-Imam nawawi mujalladi na uku shafi na 22 dauki manaqib na al-imam shafi'i wanda al-imam al-baihaqi yayi a mujalladi na 1 shafi A nan ne yake kawo batun da al-imam shafi'i yake cewa al-bid'atu darbani ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadha bid'atun dalala وما أحدث لم يخالف شيئا من ذلك فهذا بدعة غير مذمومة لو كحلية الأولياء تأبو نعيم المجلدين ترى شافينا سبعين ترى dauki alba'is fi inkaril bida'i wal hawadis na na Abu Shama shi ma yana daga cikin wanda ya kasa bidiya. dauki qawaidul ahkam fi masalihil anami na Izzuddin bin Abdussalam duk da akwai malamai da suke ganin cewa ai Izzuddin bin Abdussalam shi ya fara kasa bidiya zuwa kashi biyar wajen sama mata mai kyau da mara kyau amma bisa wannan siga na kashi biyar to duk da alhamdulillah ai malamai sun kawo wanda suka masa inkari ko suka fara masa inkari akan haka eh? wanda dai ya masa inkari shi ma malami ne ai ba annabi ne ya yi inkari ba balle a tabbatar da inkarin sannan kuma idan ka ɗauka a cikin iya ulumuddin na al-imam al-ghazali nan ma idan ka duba shafi na biyu wato mujalladi na uku shafi na biyu za ka ga wannan zantuka ka ɗauki alƙaunul badi na al-imam sahawi za ka ga wannan kasuwan bidiyan haka ɗauki an-nihaya fi gharibil hadith mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da shida zuwa shafi ɗari da bakwai haka ibn al-asir ya kawo wannan kashe-kashen bidiyan haka idan ka ɗauka a cikin hawilil fatawi na al-imam suyuti haka ɗauki jami'ul ulum wal hikam na ibnu rajab al hanbali mujalladi na 1 shafi 267 zuwa 268 idan ka ɗauki ihya'us sunna wa ihmadul bidia na sheikh usman bin fode nan ma za ka gani haka in ka dauki sharhu sahih al-bukhari mujalladi na 11 shafi 126 na badruddin al-aini za ka gani haka sharhu muwaddat ta imam malik na hafizul zarqani shi ma ya kawo wannan kasuwan ko bisa dalili haka in ka ɗauki al-misbahul munir a shafi na 138 haka Almawahibul jalil wannan litalib al-maliki haka kitabu sarihil bayan zaka samu wannan kashe kashi haka kitabul masahib ni ibni abi daud as-sajistani zaka ga wannan kasuwan muhallu shahid har suka tattauna game da hatta abun da ya shafi digowa al-qur'ani yanzu misali kamar hada al-qur'ani wuri daya wani zai ce maka ai tunda manzon Allah duk da annabi bai yi ba to ai sahabbai ne suka yi annabi kuma ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin ai wannan aikin sunnar sahabbai ne tunda ya zama daga cikin sunnar sahabbai annabi ya yi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa kama idan ka koma kan digon da wasalin zaka ga ai ba annabi ne yayi ba kuma ba sahabbai ne suka yi ba dole zaka ce to wannan ya zama bid'a kenan tunda ba aikin sahabbai bane yanzu ya zaka kore waɗannan dole ne zaka tabbatar da su iyaka abin da nake so ka in fahimtar da mutane gurgurda yadda mutane suke hukunci akan bid'a daga cikin wasu dukkan wani abun da zaka iya kiransa bid'a shi a wajensa ko dai ya ce masa wannan masalihul mursala ne masalihul mursala ne saboda samun akwai wa'insu maslahohi da ake samu sai mutum ya kyautata ta ta wannan fiska ko kuma mutum ya hukunta ta ta babin istihsani ko kuma mutum ya hukunta shi da babin urfi ko kuma dai wani bangare daban so saboda haka maganar kawai da nake so in rufe da ita a daidai nan da Allah batu akan abin da ya shafi wannan bidiya malam Idris kwata-kwata bai tauna bidi'a ba kawai dai abin da ya dauko ya ɗauki bangare ɗaya daga cikin bangarori guda goma sai yayi magana akai to kaga wannan kuma ba ba warware mas'ala da ilimi ba ne? wallahi duk randa almajiranka suka yi karance karance suka je suka tadda waɗannan bayanai to ƙarshe za su raina wa lamarinka eh za su koma su ga kai kai wasa da hankalinsu da yawan gaske amma yanzu ma ina ba su shawari waɗannan littattafai da na zana musu duka su je su duba insha Allah daga wajen za su fara tabbatar da mas'alar nan da Malam Idris ya tauna ta bai tauna ta akan adalci ba da ya kafa hujja da Usaimin ya saba da Usaimin Usaimin abin da yake faɗa daban abin da yake faɗa daban abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa daban abin da yake faɗa daban abin da Fauzan ya faɗa daban abin da yake faɗa daban haka nan dukkan waɗanda su ya kafa hujja da su ina tabbatar muku ba bayanan da suka yi ba kenan saboda haka mu koma kan wancan mas'alar sun bambance wato ma'asiya wanda wato sun bambance bidi'an da tafi ma'asiya kuma da ma'asiyan da tafi bidi'a kenan a wani lokaci ana iya samun bidi'a tafi wannan ma'asiyan a wani lokaci kuma ma'asiya tafi wannan bidi'a saboda bidi'an su kansu sun kasata daraja daraja akwai bidi'an da tafi wata bidi'a matsala akwai bidi'a ta takfir wanda za ta sa a kafurta mutum akwai bidi'an da ba za ta sa a kafurta mutum ba akwai bid'an da ma makruha ce akwai bid'a makruha tanziha ce a eh. wannan bangare na farko a wannan bangare na farko don haka dukka dai su a wurin suna ganin bid'a mummunan abu ne amma dai tana da mataki wata tafi wata wata tafi wata to hmm. duk da cewa bid'a makruha zaka iya cewa wannan bid'a makruha din kaba'ira kamar luwaɗi kaba'ira kamar zina kaba'ira kamar kashe rai kaba'ira kamar waɗannan abubuwa da ka yi ta lissafowa duka sai ka ce kenan wannan wato bidi'a wacce take makuruha tanziha ko makuruha za ka iya cewa tafi gwanda wato wannan fasadi na kisa gwanda wannan fasadi na zina gwanda wannan fasadi na luwaɗi kenan akan wannan bidi'a ta makuruhi ko makuruhi tanzihi wanda kai kanka ka yadda wannan bidi'an ta kasu ka yadda wannan bidi'an daraja daraja hawa hawa idan kuma ka yadda cewa hawa hawa ne to wa ya ce hawa hawan ne wannan ita ce tambayar annabi dai cewa yayi kullu bidi'atin dalala wa kullu dalalatin finnar kana hmm. zuwa ka raba ta kace akwai wanda bata kai kafurtawa ba to nan kuma za a fara tambayan ka wa ya faɗa annabi dai ya ce kullu bidi'atin dalala wa kullu dalalatin finnar saboda haka ya kamata ka koma ka fahimci zantukan da malamai suka yi akan mas'alar ma tukuna don a yadda ka yi maganan nan ina da yaƙini ba ka warware mas'alar na yadda malamai suka warware ta ba saboda haka ka bi wannan maganar da ibnu Taymiyyah yake faɗa idan za ka warware mas'ala ka warware ta da ilimi da adalci ka warware ta da ilimi da adalci kar ka warware ta da jahilci da kuma ne da zalunci wannan magana ce muhimmiya wanda kuma ibnu Taymiyyah ne ya yi ta kuma ina cewa Allah ya saka masa akan wannan magana da yi kuma magana ce mai kyau saboda haka eh wannan su ne zantukan ka je na karshe ina ji ko na kusa da na karshe sarki zaki na karshe shai shebu ta saboda lokaci to to babu laifi insha Allah na'am قال سفيان الثوري رحمه الله إن yace lalle bid'a ahabbu ila iblis min al المعصية shedan ya fi son kai bid'a akan kai sabon Allah irin su zina su shan giya su luwaɗi to kafin mu jima me me yasa kuke ganin shedan iblis wanda ya fara kafirce ma Allah ya fi son kai bid'a akan kai sabon Allah kun san dalili saboda idan kana sabon Allah kai ma ka san sabon Allah ne zaka iya tuba da wuri amma idan kana bid'a zai wahala ka tuba don kai kana ganin ibada kake sai ma kai ta kira a kanta don shaidan ya san yan bidi'a yawanci suna mutuwa akan bidi'a sai sa har ma magabata mu ta kai musu ke cewa al-mubtadi'u la taubata lahu bayan ya tuba Allah ba zai karba bane amma yana da wahalan tuba irin su rasul jarima shekara saba'in ana batar da mutane kuma haka za a tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka Allah ka tsare mu da bid'a sai sa magabatan mu ba a karban hadisi na dan bid'a da'iya mai kira mai wa'azi malami amma dan to to sarki zaki ga zantukan da yake ta ƙara karfafawa akan cewa luwaɗi dai ya fi gwanda dai luwaɗi gwanda zina a uzubillah a uzubillah Allah ka tsare mu. Wallahi babu wanda ya taɓa faɗan wannan magana. Wannan magana na Sufyanu Sauri da ya kwatin dai Sufyanu Sauri bai faɗi wannan magana ba. Bai faɗi haka ba, bai faɗi haka ba. Yawwa, saboda haka ya. je gaban shi ke karantawa kenan. Na'am. shi ya rubuta abin da yake so ya karanta kawai. Ah, shi ya rubuta, ah, shi ya karanta, shi ya karanta abin da yake so. eh abin da yake so dai amma shi Sufyan Sauri bai faɗi cewa luwaɗi da zina yafi ba bai faɗa ba duk duniya a kawo mun maganar inda ya fada. saboda haka shi ne ya kirkiri wannan maganar ya fada. duk da na ga kamar yana ya yi sharhan maganar saurin da ya kawo sharha ne yake so yayi to alhamdulillah tunda bai yi wannan maganar ba me yasa zaka jingina wannan maganar a jikinsa to sai ka ware ka ce amma wannan maganar ni na faɗe ta kashin kaina saboda duniya ta fahimta cewa ga maganar sauri ga kuma maganar ka kai amma yanzu za ka rudar da waɗanda ba su fahimta ba sai su ji cewa kamar shi sauri ne ya faɗi wannan magana to saboda haka wato yana da kyau mutane da Allah su su fahimci fa wannan matsalar abubuwa ne da suka fi kawo wanda wannan abin da kuka kawo babu shi a cikin addini domin babu wata bidi'a da tafi wannan muni Bidi'ar da za ta ce gwanda luwaɗi gwanda zina akan bidi'a. wallahi wannan bid'a ita tafi kowace bid'a muni hmm. wannan bid'ar tafi kowace don saboda wannan shar'antawa ne ka kawo abun da ba Allah ne ya faɗa ba ba annabi nam nace luwaɗi eh kuri da gaske eh? bayan luwaɗi nan ƙarara ga abun da Allah ya faɗa akan luwaɗi ga hukuncin da Allah ya yi akan luwaɗi ga hukuncin da annabi ya yi akan luwaɗi aka ba aka shi biyu ya zaba ya zo ya zauna ya maulidi shi kuma ya eh. je ya yi luwaɗi eh. ya je eh, ya zai da ya kwarai to ai wannan eh kwarai wannan haka ai shine gaskiya ne kawai wannan shine gaskiyar magana shine gaskiyar magana eh ai haka sakon ta guda sarki zaki Allah ya saka maka da alkhairi amin amin amin wannan sakon shine abin da yake gudawa akan hmm. ya zo ya zauna wajen masu maulidi inda hmm. ake la ilaha illallah inda ake salati wa annabi inda ake karatun alqur'ani Mm. inda ake karatun alkur'ani inda ake yabon manzan Allah akan ya zauna a wajen gwanda ya je ya yi luwaɗi. Eh, mm. gwanda ya je ya yi zina. Mm. Kuma haka ya karantar da almajiransa duka. Eh, yana nuna musu cewa to su sani fa gwanda wannan luwaɗin gwanda wannan abun nan su je su ci gaba da luwaɗin su ci gaba da zinansu. To irin wannan abu Allah ya sawwaka. So saboda haka abun da yake faruwa wannan maganar ta yi munin gaske. wallahi wato sarki zaki babu wata bid'a da tafi wannan bid'ar muni mm. ai wannan bid'a a ya zaka kirkiri abun da Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba mm. kuma ka tabbatar da shi wa al'umma a matsayin su mai da shi kuma ibada mm. domin waɗanda kake gaya musu wannan maganar fa ka isar musu abunda in za a yanka ka ba za ka iya kawo dalili ba ba za ka iya kawo hujja a kai ba babu wanda zai iya kare kansa akan wannan magana sarki zaki babu Mm. Wannan mm. magana ce ka san na taba faɗan haka nake cewa wallahi wannan magana ce da aka faɗe ta. Mm. Babu a Qur'ani, babu a hadisan manzon Allah, babu a maganganun sahabbai, babu a maganganun tabi'ai, kai babu hatta a pagan, ni ban taba jin irin wannan magana ba. kai a period of jahiliya ban taba jin irin wannan magana ba ka san an yi period of jahiliya amma ban taba jin irin wannan magana ba kai bangaren kiristoci ma ban taba jin wani kirista da ya faɗi wannan magana ba ban taba ji ba Wato ina so a fahimci wannan magana ce fa. Rahoto ya fito ana fama. Na? Na ce ga rahoto ya fito a Najeriya ana fama da 'yan luwaɗi da 'yan madigo. Wanda kwanaki da hmm. wata eh, hmm. a madigo da 'yan cikinta, 'yan cikinta da 'yan ta ce ba ta yi zama musu. Eh, haka ne mun a kwato su su daina wannan ah, yanzu sarki ana karfafa su su je inda ke la ilaha illallah gara su wato eh wato sarki zaki mm. wannan fa kaga karfafa ƴan luwaɗi ne su ci gaba da luwaɗi eh, wannan fa karfafa karfafa mazinata su ci gaba da zina wannan fa karfafa dukkan masu irin wannan manyan sabon a nuna musu fa wannan fa ba wani abu bane mm. yanzu idan da wani yana kallon cewa a ah, maulidin nan ma zai iya yi zai iya yi yana gani ran da ya bar luwaɗi ya bar zina ya koma wajen maulidi to ya samu shiriya ya shiryu to yana ganin cewa fa in dai to kan maulidi ne ma zai je wanda ya hakura a cikin luwaɗin da yake yi ya ci gaba da luwaɗin sai ya ci gaba da zinansa wannan wani irin karantarwa ce muka tsinci kanmu a ciki kuma babban matsalar ka gane sarki zaki wallahi a koma a ce wai wai kuma sunna ne hakan kaga wannan ita ce kai wannan tafi komai hatsari ma a koma a ce wai ana karantar da sunna kuma hmm. ma'ana a koma a raba wa addini wannan abun wannan ya hmm. fi hatsari kuma babban abun da kuma ya fi shi ne a koma a ce wai wai malamai ma sun faɗi irin wannan har a yi hmm. kwatin a kafa hujja da ibnu taymiya a kafa hujja da bin bas a kafa hujja da usaimin a kafa hujja da salihul fauzan inna lillahi wa to kaga wannan na farko dai ka faɗa ka faɗi abun da ba su faɗa ba ka faɗi abin da ba su faɗa ba domin su ba su da wannan aƙidan da ka faɗa ba su da wannan aƙida mm. yawwa mm. Inu taymiya bai da wannan aƙida ka jingina masa usaimin bai da wannan aƙida ka jingina masa Binubas bas bai da wannan aƙida ka jingina masa fauzan bai da wannan aƙida ka jingina masa to wannan babu abin da yake wannan ma hatsari kuma ka gwada wa duniya cewa wai wannan ita ce hujjaka in kuma ka ce wannan ita ce abin da suke kai to ka amsa gayyatar muƙabalan Wannan ita ce kawai abin da zan iya faɗa, ka amsa gayyatar mukabala eh, Kaga idan ka amsa gayyatar to kaga nan ne za ka zo ka daddale ka bayyana wa duniya wannan maganar haka take. Eh. Amma don ka koma kana batu a gefe wannan duk wannan ba. Kai masa sako musamman wannan gashi nan ga garanti miliyan biyu za a zo ku zauna ka nuna masa eh. abin da ya kamata ku zauna. Eh kwarai da gaske. Eh saboda lokaci. mu samu ko da mutane hudu a ɗauki kiran su a saboda lokacin gaja na'am to eh. babu laifi insha Allah babu laifi insha Allah Allah ya saka da amin ah, mun gode wa shaf Allah ya saka wa shaf da alkhairi ah, za mu bude layi kenan ah, kai da zaka kira ka sai kan abin da shaf ya faɗa kusan na yawan maimaita wannan abu in ka ji za ka ɗauko mana abin da shayi bai tattauna ba ba za mu baka dama ba shayi ya tattauna kan luwaɗi da bi ma'ana eh, da shi dokta ya magana a kansu da wasu dukkan da daman ka yi tambaya a kai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya wala na shek malik dair <laughs> alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu ah, ya shayi na shi ne first caller to shek kana tare da shek awon kan wannan layi to ina gaisuwa zo shek ahmad sarki zaki ina Muna amsa Maulana. Eh to masha Allah muna amsawa Sheikh Tahir. To. Wataran mukan je hatta wasu daga cikin eh, salafawa sukan ce gasan karatun Ƙur'ani bid'a ce. Hmm. sannan na taɓa ji ina da bidiyon da marigayi shek albani zaria ya ce mm. buɗe taro da rufe taro da addu'a bid'a ce mm. in na fahimci shi dr idris kamar cewa yake yi luwadi ya fi wannan gara mutum ya zamo a samu mai luwadi da wanda za a samu a kashe shi wurin buɗe taro da addu'a shi wurin Tunda duk wa'annan din ma an musu hukunci da bid'a ce wato gara dai aka mutum ya zama yana ludu da zina akan aka a samu yana buɗe taro da addu'a ko rufewa ko kuma akan a samu yana gasan karatun Kur'ani kamar in na fahimce su haka suke nufi ba. Mm, Amma mm. ba suke nufi ba su zo su gaya mana saboda wayannan din ma mun ji an ce bid'a ce. To na'am. Wani ba in an sallama ma cewa wai ita maulidin bid'a ce. To mm. ga wasu abin da su ma suna yi kuma bida'a ne. To shin in an kashe mutum a wurin wani kenan zai iya fitowa shi ma ya ce an kashe su wurin bid'a kuma gara waɗanda suke zina da luwaɗi a kan su wannan shi ne a tambaya na Allah insha Allah sannan kuwa eh, eh, shai ta shi kaga inda kuma ya ma eh, babansa rashin kunya ko ibnu taimiyya. ah malam basha san da zuwa shai ba ɗari ka e ka kaga wurin ko wai shi wane ne shi yana raba lada ne ah, yi sarki zaki malam basha na'am dan wani abu da wannan al'amarin hmm. a wurare biyu kenan ya zuwa yanzu na ga ya yi irin wannan abun akan ibn taimiya haka lokacin da ibn taimiya ka san ya halasta amfani da carbi ya ce ba bid'a ba ce eh. shi kuma ya fito ya ce bid'a ce to kaga in ka hada da wannan za mu iya ce zuwa yanzu akwai wasu wurare guda biyu kenan da ya hmm. saba ma ibn taimiya to idan har shi a matsayin shi na wadda aka san ɗalibin su ibnu taimiyya ne zai iya zuwa akan al'amuran maulidi ya saba da ibnu taimiyya ina fatan nan gaba in ya ga wasu sun saba ma ibnu taimiyya eh ba zai zargi ba zai zargi amma shai ma abinda ba yake abinda ba yake da ban mamaki ai ana saba saboda ko mallum mai zala da yawar su cewa nan ra'ayin ibnu taimiyya ne amma kan da ya fito bai ni jama'a ke cewa shi wane ne shi ibnu taimiyya yana yana raba lada ne wasu zan tutuka haka kaga eh bai dace eh wato baka sani ba in yace shi waye ibnu taymiya eh kaga kaman shi ya bayyace waye ibnu taymiya kenan eh shi ma yanzu an samu sun ce shi waye shi kaga ba su laifi an je kotu kenan eh. a wannan kotun baka kyale shi bari gaya ma wani abu guda idan ya bude batun kotu to yana so ya daura kansa ya isa ba ya isa <laughs> ya isa ai ba wani dan giska a cikin yan idrisiya kakkam gaba kungiyar su gaba ɗaya da yasa wallahi zai maka ya maka ni kotu babu sam wani dan giska a cikin su wallahi tallahi shi zai iya gaya ma kowa komi amma kar a gaya masa shi sosai sosai sosai sosai <laughs> mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola na'am kola ya sunan ka daga nake kira kola wurin ka yana akwai baga baga yana kara sosai to masha Allah malam kabiru daga azari kira ta da shak amadi ba ma wannan layi na yi wa Sheikh Ahmad Imam fata alkhairi da fata an fara program lafiya kuma ga wani Masha Allah yana jin kai na Hausa. Masha Allah.

ya ce wai duk wanda zai ce masa dan izala Allah ya isa shi ba shi cikin izala to kuma ka kan da ke izala da sauransu kuma ko me zai fi kana gani kungiyan kansa ne kungiyan da suka bude wanda suka zama idrisiya wanda shine shugaban abin aha to abin da yasa muke cewa idrisiya kenan kungiyar eh, sun kenan ka gane sa'annan na biyu kuma maganar da yake cewa wai zai je kotu wai zai kai ni kotu zai kai to eh, harshen da ya yi suke cewa wai wani ɗan iskan da ke ɗaukowa ya saka kan shafin ka gane shi yasa ni ma na ce a babu wani ɗan iskan da ya isa ya maka ni kotu saboda kaga lokacin da malam musa ya bamu shi a nan muka muke runinsa, bai kwantar da hankalinsa a yaye shi ba da wannan abu duka da ya sani amma she yaye kansa ka gane social media in ka zo kamar kan da na zo na yi maganan nan mu da malam muke maganan nan maganan mu da abin da muka yi duka ya zama eh, public asset ba namu bane na social media ne inda zaka gane cewa ba naka bane je ka yi abin da bai dace ba facebook na da damar ya cire ko ka saka ya cire in ka cire abu facebook na da daman ya dawo da shi ba naka bane public asset ne ka gane shi yasa da ya bi da mu da mun nuna masa wayannan ababa duka shi yasa bai da daman akwai magana akwai eh akwai magana guda ɗaya kuma ta shek da ya sauka yanzu na'am shek amon tayi suleiman eh ya ce ya saba da malaminsa ko ce babansa kake kira ko? Eh ba abin da kaje babansa ne kawan kanda. <laughs> Yan ɗarika sha ce ai baban mu da shehu tijari ko wani da Ai ibn tafiya babansa ne. Eh. Masha Allah to sarki ku guda ɗaya daga ciki ba sau biyu ba sau uku ina da wani bidiyo ni ba zan tura ma. Ah ah Gashi ibn Taymiya ya tsanci Ali bin Abi Talib yau da yan shi'a ne suke da yan gizala da wahabiyawa sun fito to su ba ai kafare ne da littafin ya ji haka zan tura ma wannan bidiyo ina a turo a turo muna mallam Kabiru eh a turo a turo muna eh yana da damar ya saba da babansa amma ya fito bai ni jama'a ya ce babansa ah, wane ne shi gaskiya wannan ah, malam za mu wa ibn taymiya hakkinsa in Allah ya yarda za mu kwato wa ibnu taymiya hakkinsa eh kabi malam magana malam buhari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam buhari wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki barkan ku da wannan lokaci barka ka da alheri da kai da shek da kai da shek ahmad imam masha Allah barka da wannan lokaci muna ausa muna ausa malam buhari nawa wato sarki zaki abin da dan ce yau kamar ya dan bambanta da na kullum zan iya cewa dr idris ikon allah <laughs> To, masha Allah. Eh, kamar yadda suke rubutawa. Eh, na'am. Misali, kaga shi dakta yana gane abu wace. Eh. Yana iya fahimtar wani abin da ya mutu. Hmm. Abin ya mutu masarki ya mutu gaba ɗaya bai da rai, amma kuma yana iya gane motsin shi da magana da sauransu. Na'am. Hmm. Ai, ya ce shafin sarki zaki mataccen daji ne amma a wannan mushin a wannan mataccen shafin yake ɗauko maganganu yake sawa haka ne na am magana a wannan mumbarin shi da wanda duk duniya yanzu ba mumbari kamar wannan mumbarin a wurin shi ba ko kuma maganganun sarki zaki har yake maganan sai karan sarki zaki amma ina ga sarki ka riga maganan ka za ka yi karan shi in ya sake comment Eh, ai, eh, ni na fara, ni na fara sa masa wannan sanshin, gaskiya ne. Gaskiya ne. Yawwa, to kada sai sauri, sai sauri da yake shi mai wayo ne. Eh. Shi zai yi kara. Eh, ya ji gaskiya ji tsoro da muka ce za mu za mu yi rigima da shi, na'am. Na'am. Na biyu kuma sarki Allah da roce ka wani alfarma ne. To, Allah sa mu iya. da ka ce za ka abin da ka zama ma dokta in da yarda a yi mukamala da dan Allah a ƙara mashi saboda ya ce shi da abin da ake ci a gidan kiyama da wata a ba shi abin da zai Eh to shi dai in haka ne in an kai to in shi ya nemi ƙari daga biyu zuwa biyar ne amma biyu muka tsaya yanzu haka amma in ya nemi ƙari daga biyu zuwa biyar wallahi za ba shi wallahi tallahi za ba shi magana sai magana rinu dan Allah duk malamin da ya yarda zauna eh zauna da shi dan Allah a yi haƙuri, a ina roƙon kamar malam Ahmad din da zan iya cewa malam Ahmad ya haƙuri kamar ya riga ya saba da malam Ahmad din Eh da da da wannan wuri da aka nemi a zauna da shi wurin 'yan zalar jam'in nan da wurin malam Ahmad ya kamata ama ga malam ɗahir ga kuma malam ahmad kaga shi a nemi jami'an tsaro a gani da wurin ya kamata a yi zama kamar dai kan da ni na gani wurin ina gani shi ne mafi alkhairi Allah da ya fi gwamnatin Bauchi tsaro fa sarki. Yana da tsaro sosai ya ce yana da tsaro tun da kaga yan ga police dai police dai na Nigerian police ne amma ya ce shi bai yarda da tsaron wurin ba inda a ya kawo nashi wallahi ya kawo nashi ai shi yana da yana da yan tsaro ya kawo nashi ko gidan ko gidan shi ne sarki ina roƙon su malam Ahmad dan Allah a je a zauna a wurin Oh, to wannan da ya zo decision su ma'ala Ahmad inda sun yarda cewa ai masallacin shi da yake magana sun je ma wurin su zauna da shi. Oh, na lillahi alhamd yawa ina roƙon tunda Malam Ahmad ai ya taba zuwa har gidan. Ya taba zuwa hai eh in ji shi dai wayewa Malam Ahmad kuwa. Yawwa in dai har ba wata matsala Malam Ahmad ai hakuri in in dai ya yarda za a zauna duk da ban san ba wallahi ba zai yarda ba sarki. Eh to maybe in dai <laughs> ka san dan mama in dai in dai in dai ya amsa kira Malam Ahmad goni ina ra'ayin in dai ya amsa kira ko masallacin shin a tafi. Eh in ni ma ina ra'ayin haka kaman kana Sarki zakin Wato albishir da nake so in muku. Wallahi Idris idan ya ba da izini ko cikin gidansa za mu je a yi mukabala. Alhamdulillah. Na'am. Eh. Daga, daga miliyan biyu har biyar. Eh kuma akwai miliyan biyu akwai miliyan biyar. Na'am. Insha Yawa. Eh batu akan wannan bidi'a da ya tattauna ta nace ba haka bane maganar take. Yadda ya warware wannan matsalar ba haka take ba. Mm. Kuma ya faɗi abun da bin Bas ba shi ya faɗa ba, ya faɗi abun da Usaimin ba shi ya faɗa ba, ya faɗi abun da Ibn Taymiyyah ba haka ya faɗa ba. Sannan abu na gaba, wannan bidiya da ya tattauna akan kwata-kwata a kashi goma bai tattauna kashi ɗaya ba, kashi ɗaya ma bai tattauna ba. Yawa wannan ita ce kawai, sannan abu na gaba, hmm. lallai kamar yadda alhamdulillah ɗazu akwai wani comment da nake so in ƙara akan wannan batu da Sheikh Tahir ya bijiro da shi. Hmm. kaga a bisa wannan usulubi da ya fitar inda yake fifita luwatsi yawa inda yake fifita luwaɗi akan waɗannan abubuwa inna lila, akan bidiya yake fifita luwaɗi yake fifita zina akan bidiya to kaga fa yanzu kai wanda kake tafiya wajen gasan karatun alkur'ani ka sani wanda ka yi luwaɗi kenan akan ka je wajen gasan karatun alkur'ani kai wanda kake taron yaye ɗalibai mm. wanda ka daina wannan taron yaye ɗalibai domin a wajensa gwanda ka je ka yi luwaɗi gwanda ka je ka yi zina hmm. kwarai da gaske sannan saboda dukkan su waɗannan abubuwa da na faɗa bidi'a ne a wajensa ya ce gasan karatun alkur'ani bidi'a ne sannan ya ce taron yaye ɗalibai ma bidi'a ne sannan haka nan wanda yake rike tasbaha akan fa ka rike tasbaha wanda ka je ka yi luwaɗi a wajen su malam Idris wanda ka je ka yi luwaɗi akan ka rike tasbaha hmm. saboda haka duk wanda yake amfani da tasbaha to ya sani cewa gwanda ya je ya yi luwaɗi hmm. saboda haka a irin wannan fatawa da ya fitar da ita ba karamin musiba bace a cikin al'umma shi yasa yawa to saboda haka eh wannan fatawa yaɗa fasadi ne yaɗa barna ne kai babu wata bid'a da tafi wannan muni Masha Allah. Shi yasa sarki ah, zaki ina so eh, in ayyana wannan muƙabalan saboda a ji da kyau. Wannan ah, ah, muƙabala. Shai wai zai amsa muƙabalar minti da muna ji ka shai. Yawa abinda nake faɗa lalle ina tura wannan gayyata ta muƙabala da Malam Idris kuma duk inda ya zaba ko cikin ɗakinsa ne ya ce a zo a yi. Insha Allah ina shirye za a tattauna da shi akan waɗannan batutuwa. Hmm. Batu na farko akan mas'alar Falasɗin da ya kawo. Hmm. Batu na biyu akan waɗannan bayin Allah hmm. da aka sake musu bom. Batu na uku akan bidi'a da cewansa luwaɗi, gwanda luwaɗi akan sabo anam akan bid'a gwanda luwadi akan bid'a waɗannan abubuwan sune batutuwan da za mu tattauna da shi a kai ina tura wannan gayyatan zuwa gare shi kuma ya amsa da gaggawa kuma ga miliyan biyu har zuwa biyar akan wannan wannan kuma alkawari ne daga sarki zaki saboda haka dan Allah ya amsa wannan na haɗa shi da Allah in ya san girman Allah mm. abin da sa ban ce don Allah don manzan Allah ba watakila bai yadda da wannan ba amma don Allah don Allah ya amsa wannan gayyata wannan ita ce kawai saboda ni na ce abubuwan da ya faɗan ba haka suke ba waɗannan eh. abubuwa ba haka suke ba abin da zai tabbatar da haka ne ko ba haka ba shine a tattauna da shi kawai ah, wannan ita ce ana hmm. bari minti daya mu ba mu doki kira hmm. bi su ma minti daya daya shi malam hmm. muna da malam bari muna ji kawai maganan da zan rufe da shi maganan da rufe da shi sarki shine da Allah tambaya ne ma malam Ahmad eh. akwai an turo ma an turo ma annabi lutu mala'iku a hmm. wasu riwayat da wanda har mala'ikun suka biyo wurin wani annabi ya gansu a siffan mutane akwai wani nau'in sabo da aka tura ma mutane lokacin da za a je a amma a ta babu labari ana an tura mala'iku sun je sun juya garin annabi lutu saboda kuma aikata lutu ne aka yi da aka tura ma ma wa'ansu al'umma aka hallakar da su shine kawai tambaya nan an fahimce ni masha Allah mun eh. gode Allah mm. saka assalamu mm. alaikum mm. alhamdulillah eh kola kan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh kola ya daga inda kira sunana Yahaya daga garin Saudiya to masha Allah malam Yahaya kana tare da ah, shakka imam akan wannan layi ina gaida ku da fatan alkhairi muna amsa ma da yayi eh wayannan malam Idrisa eh ina da a ba su dama kawai ko su su tsaya a matsayin su na yan luwaɗi mu kuma tsaya a sai mu na yan wanda ya ga wani ya ce yan luwaɗi yan zina su kuma su gamu su ce yan maulidi yan maulidin annabi kowa a samu suna kowa kuma ya amsa amsawa da sunan kola kola kola ya ya kace <laughs> tunda ya zaɓi abin da ya fi a Wala ya mun gode mun gode Allah ya sa ka maka da alheri mun gode gaskiya ne ce ka hmm. ce ah, hmm. ya kira dan luwari a ah, wannan dai ba yadda ba assalamu mm, mm. alaikum ta'ala barkatu kola kan tiktok da kola ya sunan ka daga da yake kira to masha Allah malam Hassan kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi eh, ina malam tambaya ne ba eh bidon da ke eh ya bari ya buga duka mutane su fahimta ba da malam yake ok bidiyon da yake yankowa kan dokta da ya kamata a bari dokta ya yi maganan awa ɗaya da ko awa biyu da ya magana za a fahimci abin da dokta yake faɗa ko eh. ok masha Allah shi ne tambayan ka ko kola don shi ne cikin magana don ba haka nan ba zai faɗi magana dokta kuma da ba ganewa masha Allah na gode maka da kan da su wallahi kai wannan tambaya kuma insha Allah malam zai baka amsa akan kan da kai magana insha Allah da magana ko mutum mukabala ko mun goyi baya a a kana kana almajirin dokta kace kai ma ka ka goyi baya ko <laughs> shi ke kenan alhamdulillah Allah ya saka waka da alkhairi Allah ya saka waka malam Hassan Allah ya saka waka. malam ah, eh, almajirin dokta ya kira mm. wai mm. da ya kamata ka saka video dokta da ya yi awa ɗayan duka gaba ɗaya sannan kai magana amma <laughs> inda ka da son gaskiya ba da su to eh dama amsan da eh, sarki zaki na shek amsan da zan bashi a takaice eh. ai program din mu ma kaga dukkaninsa bai wuce awa ɗaya ba To kuma yanzu idan aka zo aka sa karatun awa ɗaya to ina mm. kuma program ɗin ma za ta tafi ɗaya kenan. Sannan abu na biyu, mm. abubuwan da aka datso aka faɗan, ai shi ne ya faɗa, ba wani ne daban ya faɗa ba. Amma idan akwai abun da aka faɗa wanda ba haka ya faɗa ba, shi zai fito ya ce wannan abun da aka faɗan ba haka ba, ko kuma wannan murya da aka saka ba tasa ba ce. Amma ai dukkan wani bayani wanda dama ake so a fahimta. an fahimci cewa shi a wurinsa gwanda luwaɗi a kan abin da ya shafi ma'asiya ma'ana kai gwanda luwaɗi a kan abin da ya shafi maulidi eh kowa ya fahimci wannan saƙon. kowa ya fahimci shi gwanda luwaɗi gwanda zina a kan maulidi a wurinsa yawwa ba wanda bai fahimci wannan ba so saboda haka to menene abun da kuma amma wanda ya kira ɗin nan da misali yana da wani ƙarashi daga cikin ƙarashin da ya sani malam Idris ya kawo ko kuma a ah, wannan maganganu ba haka malam Idris yake nufi ba ko kuma a ah, bai faɗi waɗannan maganganun ba to da sai ya kawo abun da ya faɗan ko kuma ya kawo yadda yake nufin kaga sai a ji to amma duniya ta ji abun da ya faɗa kuma ko shi ba zai fito ya karyata wannan abun da ya faɗan ba a ah, ba zai fito ya karyata ba wannan ita ce gaskiyar magana To, uh, kira na mm. ƙarshe don Allah sauran ba za mu da kira ba kuma ku yi hakuri don Allah mm. a lokaci ya ji a nan ya mm. kamata. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu Malam Ahmad Bala Bike kan wannan layi. Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. alaikum assalam. Kana ta um, Sheikh Ahmad ina gaisuwa. To barka mai haka dan uwa. Um, tambaya nake so in yi to babu laifi ka yadda da kashin bidiya cewa akwai bidiya mukaffira akwai tsairu mukaffira to tambaya na kai ina in yi ne ko in ni zan mu ci gaba zan tambaye ka wani na gaba ne kar mu bata lokaci da yawa. Eh ka san wannan kaso ne na wa'insu ɓangare daga cikin musulmai ba duka ba. akwai waɗanda suke tafiya kan wannan fahimta na cewa akwai mukaffira akwai muharrama kaji da kyau akwai muharrama akwai makuruha, tanziha akwai kuma makuruha sai suka tsaya a wajen wannan wani bangare ne wani bangare ne suke kawo wannan fahimtar wanda ni kaina ba akan wannan ni fahimtar nake ba ni ina ɓangaren fahimtar waɗanda suka kasa bidiya zuwa kashi biyar ko dai ta zama haramun zama kuruhi ko dai ta zama mubahi ko dai ta zama mustahabbi mandubi kenan so waɗannan bisa ƙa'idojin shari'a yadda suka kasu suka ɗora bidiyan akan wannan kasuwan ne akan wannan amma waɗanda suka tafi akan wancan fahimtar ina uzurta musu suma akan fahimtar su eh amma ba wai wannan fahimtar ni nake tafiya akai ba akwai kuma waɗanda suka ce eh, eh akwai wanda suke eh, malam da mu bashi dama mu dama ka fahimci magana ko E mu ba shi dama doctor eh, malam eh, eh bari in tambaya na kawai yawa to shi ah, nace ba to da mutumin da ya hmm. ce komai Allah ne shi ma Allah ne ah. da wani a a ya kuri, ya hakuri ah, malam bala ba maudu ai ba wannan maudun shi yanzu ka batun ina yanzu maganar da nake faɗa o oh, o oh, oh, ya kuri, gashi nan wayar mu ta faɗi muna muna jin ka Ok, malam wai abin da ya sa ya maka wannan tambaya domin baka eh. yadda da kashe-kashen ah, bidi'an ba. Ban yadda da kashe-kashen bidi'a ba? Eh, in ji shi wa abin da yasa ka ci. A na yadda mana, a na yadda mana, a kai ma nake. To bari tambaye ka. Eh. Da akwai bidiya ku kasira. A a ai abu saurare ni fa ka fahimce ni dan uwa. Ba kar ka ɗora magana akan abin da kai baka gane ni ba ma tukuna. abinda nake maka magana ka saurare ni da kyau na ce maka akwai waɗanda suke tafiya akan akwai bid'a kaffira, akwai bid'a harrama, akwai bid'a makruha akwai bid'a makruha tanziha wanda suka kasa ta wasu ne ni ni ba fahimta na ba kenan ni ina tare da waɗanda suke tafiya akan akwai bid'a harrama, akwai bid'a makruha akwai bid'a mubah akwai bidi'a mandu ka lura da magana na sosai sannan akwai bid'a makuru. waɗannan guda biyar to akan haka nake ko kuma ka dunkule ka ce bid'a biyu akwai mai kyau akwai mara kyau so shi ma duk zai shiga cikin wannan guda biyar din, to wannan su nake tafiya a kansu ka fahimci maganar shi kuma wancan wasu ne daban yanzu misali idan ka ɗauki kamar layin irin su ibnul su ibnu Taimiyya, duka za su iya kawo maka wancan bangaren da na kawo maka so sannan akwai kuma waɗanda su suna ganin ma a biyu ne eh ka fahimta ai ko su ma suna nan da yawa ai na kakkawo zu to amma ni na faɗa maka bangare na wannan ita ce ka fahimce ni ko muna jin ka eh aka raba na'am aka raba eh ina jin ka ai ina jin ka ni ma duk wannan kashe na san su amma shi sa na ah, ba fa maganar ka san su ba ba ka san su ba ka yadda da su din ka yadda da kasuwan ka ji ni mana malam don Allah ka ji ni a eh. shi na nace bai Allah ne ka ji ni a kafin ka tafi kan wannan ka yi hakuri kai ma ai yanzu eh, tambaya ka mu kafin ka tafi wanda wannan wai a kafin ka tafi wannan ka yadda kai din da kasuwan ka yadda da kasuwan bid'an wai kamin ka tafi wurin ka yadda da kasuwan na yadda na yadda akwai mukaffira akwai gairu mu to to to waye kasa ta hakan da kai yadda ma tukuna kafin mu je ma kan mu kafiran waye kasa ta hakan A'a ka tsaya tukuna ka bani amsa waye kasa ta hakan eh, eh. A'a ka tsaya tukuna ai ai muna so mu gina wa ya kasa ta a haka tukuna ai ni idan na ji ba wanda ya kasa kaga sai in san yadda zaka fito mun ko wa ya kasa ta a haka Na'am kola. Sarki zaki. Na'am kola. To yana sauraron ka. Ba shine muhallun niza ba. A ah, shine muhallun niza. Ah, duba kai fa yanzu ka fito a matsayin malami ne ko ba mai tambaya ba kai a eh, matsayin malami ka fito yawa very good tunda ka fito a matsayin malami ne yanzu ka gaya mun wa ya kasa wannan bidi'an tukuna har ka yadda da kasuwan wa ya kasa malam na tambaye shi wannan muna jin ka kola to sarki zaki. Na'am kola. Ba zan yadda ya kautar da ni tambayar da zan yi ba. Ba na son mu munakasha bane da shi. Ah, ah, oh ba munakasha bane wannan ba munakasha kake yi ba. Wanda ya kaɗi. Eh. Kuma a wajen Ubangiji. Da kowa ya ji duniya su. Okay, da wanda ya ce komi Allah ne, da wanda ya mhm. yi luwaɗi. Wani laifi ya fi girma wurin eh, Allah. Masha Allah. Shi ne tambayanka ko kola? Shi ne tambaya na farko. Okay, to mu je na biyu. A'a ka ce ba ka ce ba ka zo kai munakasha ba ne. Shi yasa da mhm. kai tambayan ka gane she ba mu amsa. Ina gani shi ne ba da kai. A'a ka gane abin da yasa nake karewa ka. In kai tambayan duka ka sauka she ba da amma in ka tsaya abin zai zama abin da ka ce ba ka zo kai ba ne. Yawwa, ka ce in kasha ne kana tambaya na ina tambayar ka kai ka san ka tambayi ko malam Idris kaga malamin ka ne ko malam Idris malamin ka ne baya mun haka ko shi ya fito nan ba zan bar shi ba. Sai wai zai na biyu, wai zai na biyu. Yawwa shi ne kawai. Na'am shek. Eh, ina jin ka. Sarki hmm. Na'am. Ka tambaya na biyu. Eh. Akwai abin da ya fi alkur'ani da wanda ya yi luwaɗi ya yi zina wanne ne laifi ya fi girma tambaya biyu ke. Da wanda ya mene? Da wanda ya ce akwai abin da ya fi Kur'ani. Ina fata mana Wai da wanda ya ce akwai abin da ya fi Alkur'ani. Amma ko mhm. na ya fi wannan bari ne eh. shigo ciki. Eh. Wani abin ka ya fi Alkur'ani. Sarki Ne. Eh. Ta Na ji na a ko bai ji ba zan maimaita masa hmm. eh eh okay eh Masha Allah. To bari ba yanzu eh, in ka gama bari mala ya doki minti kaɗai ya ba mu amsa saboda lokacin fita na ma har ya wuce. Gaskiya kamata ce na fito. Wannan yake faɗa ne sarki zaki ka ji tambayoyin san mun gode mun gode yanzu wai tambayansa ne na farko me tambayansa na farko wai da wanda yake komi Allah ne da wanda ya yi luwaɗi wani mhm. ne yake da kirma wurin Allah to dukkansu waɗannan manyan laifuka ne da hmm. wanda ya ce komai Allah ne da wanda ya yi luwaɗi dukkaninsu manyan laifuka ne To amma idan yana nufin cewa wato maulidi luwaɗi ya fi maulidi ba zai ɗauki wannan itikadi ya haɗa shi da wancan ba saboda cewa yi maulidi ai abin da yasa shi yasa dukkan waɗanda suka fito suna wannan tattaunawa muna so asali mu je kan point ɗin abun da shi ya faɗa yace ce gwanda luwaɗi akan maulidi to saboda haka idan yana nufin wannan maganar ne yake so ya kare mai gidansa ko malaminsa to ya eh. faɗi maganar a yadda malamin ya faɗa to kaga sai ya kare maganar a haka ka san sarki zaki ka san matsalar ne wato taharifi da juya magana haka suke kaga dai yanzu magana ne suka faɗe ta suna so su guje wa magana ai mm. in ka lura ko lokacin da nake cewa yana ce baffa hotore in an gayyace shi kaza da kaza zai iya zuwa ko afirka ne ta hadu za ta iya zuwa na ce duk duniya bai isa ya kare waɗannan maganganun da ya faɗa ba saboda a yadda ya faɗi maganganun ba zai iya kare su ba sai ya koma yana juyawa yana cewa mutane wai saboda ya ce maulidi bid'a ne kaji abin da yake faɗa wai saboda ya ce maulidi bid'a ne shi ne za a zauna da shi to yanzu ya yadda a zauna da shi saboda haka a ƙara ma da topic cewa tijjaniya ma ba addini ba ne so kaga sai ya fita daga maudu'in da ake tuhumarsa a kansa ya ɗauka irin in, an zo tattaunawa da mu za mu bar irin waɗannan masu falsafa da juya magana ai wallahi abun da ka tattauna a kanta za a tattauna kuma abun da ka yi maganar nan muna haddace da ita muna riƙe da ita ba za ka zo ka yi daji da mutane ba shi yasa ma su sani duk wanda za a zauna da shi akan waɗannan point ko akan waɗannan matsala abun da za ka kare kenan gwanda luwaɗi akan maulidin annabi gwanda luwaɗi na'am gwanda luwaɗi maulidin annabi gwanda zina akan maulidin annabi waɗannan abubuwa su ne abin da za ka kare kar ka ɗauko wani abu da matsala daban wata ƙadiyya daban ka shigo da ita matsalar komai Allah ne saƙo ne Mm. Network malam, wai matsalan komi Allah ne, sabo ne laifi ne karara a gun Allah Oh, oh, oh jama'a network malam ah, mun samu matsala kuma ta wurin tripod oh shit ah. tripod din mu hmm. jama'a ku kure har malam ya dawo masu kira ba za mu ɗauki kira ba kuma ku ya kure ba za mu ɗauki kira ba kuma mun samu matsala yanzu da a rike nake rike da wayan mu iya mu gyara to Ah, zan kara wa malamin ta daya in bai samu zuwa ba ni da kaina lokaci tun da nake ta cewa lokaci lokaci lokaci malam zai sake dawowa next week kai da kai wannan tambaya a zuwa a sake maimaita wannan tambaya insha Allah eh, shi sa jama'a ku yi hakuri zan tashi a nan Allah taimake mu Allah biya mana bukatun mu duniya da lahira alfarma da sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh